sanadiyar wannan karatu Sheikh Sidi Bashir ya fara wannan karatu lokacin da muka shiga cikin maulidi na Annabi sallallahu alaihi da wasu kowa domin baka tashi ganin zartuttuka, bakakan zartuttuka na bakin musulmi wasu musulmi shi an shiga watan maulidi shi kaga ga musulmi ya zo yana faɗan wasu ababa game ga maulidi kuma maulidin nan ba an ce za yi wa yarka ba ne ko yashi ba ne ko mene a'a an ce za yi wa fiyayyen halitta shi kaga yazo yana muna na motsa ta wayannan ababa akan bai yi ragowa ga wanda ma aka ce za a yi masa maulidin ba ko da kai baka so ko da kai baka yi ko da kai kana kyama to albarkacin wanda aka ce za yi wa za ka sassauta kalamunka akan wayannan ababa mutum ya fito ya zo ya nuna ce wai gara kashi da maulidi duk an yi haka mutum ya zo ya yi wasu kalamu da ba kyau ya ce wai ai gara 'yan luwaɗi an samu da ce wai gara 'yan luwaɗi da 'yan maulidi duka an same shi a cikin wannan shekara da ya gabatu da wasu suka fito suke wa'annan kalamu baka ragarwa wanda aka ƙara aka raba da sunan shi ba ko da ma ƙarya ne ko da ba haka ba to dalilin sunan da ka jin kuma wannan suna fa sallah fa farilla ne ga musulmi amma mallumman mu kamar irin Sheikh Sidi Bashir na nuna mana wai ko sallah kake yi kana gaban Allah sallah kake yi da ka ji wannan suna kana barin Musa sallallahu alaihi wasallam kana amsawa sallallahu alaihi wasallam ashe mai wannan suna ba karamin abu bane ba ƙaramin mutum bane da in an raba shi da wani abu da kai kake ganin ba daidai bane to ya kamata ka zaɓi wa'annan kalamunka sa ci gaba da su shahannamu kamar shasiri bashir sun nuna mana wai ko abinci abinci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci a irin wannan ba ma abinci ba irin wannan abincin ma irinsa tunda annabi yana so haramun ne ka muna na wannan abinci irin wannan abinci kamar irin su kankana da sauransu ana son kana mutunta shi saboda a'a annabinmu yana son sa to kaga ire-iren wayannan ababa da bishir ya yi tunani yana ganin kamar a'a akwai jahilai a cikin mu da yawa mu duk muna da yawa da wala Allah wa iru dan wayannan mutane shi kaga ya zo ya sa suna wasu suna sake wasu zantutuka akan annabin mu akan ba daidai saboda inda suke shayo wannan ruwan ba su ga darajansa ba kamar lokacin da aka zo aka yi babu taimako a sallallahu alaihi akwai wanda ya zo ga malamin Musa ma zo masa radiya na zance ne na ufa ɗalibu yake raba wa annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga shan shiri bashin na ga a ku zauna ku ji wannan annabin fada ake faɗa wala Allah akwai annabinsu da suke faɗa amma mu annabinmu nan daban yake ba irin wannan da ake nunawa ba ko da ba ma irin wannan ba wai in ka haifu da ka san ba za ka girma wanga magana bakin siri bashir da muka ji a karatu in za ka haifu da ka san ba za ka iya ka girmama wannan suna ko da ɗan cikinka ne to kaka sa masa wannan suna muhammadu har in da ka sa wa ɗanka suna muhammadu to ba ɗan za ka duba ba wannan suna da ka sa wa ɗanka nan ka girmama wannan suna kuma wannan suna ka girmama yaron karshe kaga yaro ya tashi ya zama yaron kirki kaga baba in ya tashi zai la'ani yaronsa ko mai shiga ya kira sunan ya la'ana wannan yaro Allah ka tarshe mu Allah mu haka za mu ji abin da shege zai kawo mana a yau ah, za ku ji murya na ba ah, mura ke kama ni ba lafiya To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatu ya shehi na. Wa alaikum salam, sarki zaki. Allah ta yi maki. Awu shaitanin la'inin rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa akrim. ala khairi kalika Muhammadin, alfatihin lima ugulik, wal khatimin lima sabak, nasirul haqqi bil haqq, wal ila siratikal mustaqim. وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم وبعد bayan gaisuwa ta addinin musulunci da buɗewa da sunan Allah sarki zaki kamar yadda ka yi wannan muƙaddima gabatarwa shimfiɗa wacce za ta zamantowa mabuɗi musamman ga waɗanda ƙila basu su bibiye mu a shirin baya ba mun sa wannan maudu'in namu take mu daban yake don mutane su san waye manzon Allah wani irin matsayi daraja iko isa ɗaukaka yake da ita a halar ubangiji maɗaukakin sarki ya ubangiji yake mu'amala da shi ya mu ma ya kamata mu koyi idan har ubangiji zai girmama wannan shaksiyar ya mutunta ta ya daraja ta to ina kuma ga mu makhlukai matuƙar kaliku yana jin nauyinta yana mutunta ta to min babil aula a ce shi ko makhluki yana yin sama da haka ubangiji ya mutunta manzon Allah saboda duk yanda kwakwalwa za ta iya hararowa ya ƙaunaci manzon Allah yana ganin girma da ƙima da mutuncin shi ya yi abubuwa da yawa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka ba halitta ba ce kamar sauran halittu ba mm. mutum ba kamar sauran mutane ba mm. annabi ba kamar sauran annabawa ba mm. manzo ba shi kamar sauran manzanni na sha kuma zan ci gaba da faɗa cewa manzan Allah komai nashi da ban yi. komai in na ce komai ina nufin komai din mm. kamar ni sarki zaki alhamdulillah ki kai musu salim abinci abin sha abin zama gari komai yana samun daraja in manzan Allah ya raɗe shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba daraja ba wani abu da yau ya ɗaukaka ake mutunta shi in dai a da'irar musulunci ne wanda mm. yake da wannan ɗaukakar yake da wannan mutuncin a karan kanshi ba ta sanadiyyar manzon Allah ba ba za ka iya guda ɗaya ba hmm. Alƙur'ani zancen Allah ne amma hmm. ya ɗauka ya samu daraja saboda manzon Allah aka bawa shi Allahu akbar Alƙur'ani ma Alƙur'ani hmm. alqur'ani kenan yake wahayi kalamullah ah da ai ubangiji ba ya yi magana da annaba daban-daban ba me yasa wannan zancen shi bai ɗaukaka ba kamar yadda zancen da aka yi da manzon Allah ya ɗaukaka sallallahu alaihi yayi magana da Musa yayi magana da Ibrahima yayi magana da Isa yayi magana da annabawa da yawa hmm. wa'inda muka sani wani mu sani ba amma wannan zancen da yi da su bai ɗaukaka ba bai samu daraja da kima ba irin yadda zancen da yayi da fiyayyen halitta ya samu sallallahu alaihi wasallam kenan ɗaukakar daga wanda aka raɓa wa ne Mm. inda kurin dan mujarradin zancen Allah ne to ai zancen shi da Isa da Musa duka zancen su ne ba bambanci kenan su ma su ɗaukaka haka ne saboda ya zauna a gari garin ya fifici kowane gari mm. saboda auri mata matan suka fifici kowa lastunna ka ahadin minas nisa idan takaitun haka ubangiji ya faɗa cikin alkur'ani mm. ku ba za ku zama to kamar sauran mata ba saboda saboda kurin manzon Allah ya aure ku sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya girmama waɗansu mutane ya ce ashidda'u alal kufari ruhama'u bainahum sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna jin larabci saboda sun je badar sun yi uhudu a saboda sun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya kalli waɗansu mutane daban ya ce inna ma Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirukum tadhira amirul mu'minina fatimatu zahra al-hasan wal husayn waɗanda suka biyo bayan su tis'atul ma'asumin min wullil husayn Allah ya ce na tsarkake ku kewa, na girmama ku girmamawa haka kurin suka samu wannan matsaya saboda sun fito daga tsatsan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzan Allah wani mawaki Allah ya ji kan fadar bege yayi waka aka ce yace takalmin ka yafi kowa aka ya ya ya ya daga baya ma ya suka ci ai ba ma takalin manzon Allah ba murhun gidan manzon Allah ma ya kowa to na'am yau ko ni ko kai waɗanda su lafiya ta kalau sun san waye kimar manzon Allah a baka zabi Allah ya baka zabi ce da in yi ka murhun da za a raka dafa wa manzon Allah abinci mm. da in yi kin ordinary ka je can kila ka shiga wuta kila ka shiga aljanna san tsammanin wanda zai zaɓi wani mutum me wani wata kima mutum yake da shi wallahi gara murhu gara murhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu iya gane wannan juz'in nakla manzan Allah yake jingina a kan shi hudu ba sanda aka yi manzan Allah bari zai bai shi kururuwa ya riƙa yi daga cikin mu'ujiza wanda abin da zan magana akai mu'ujizan manzan Allah kururuwa ya riƙa yi sai da sabai suka jin wannan eh, yana yin kuka mm. saboda manzan Allah zai daina taka shi sallallahu alaihi wasallam zai daina dogara a kan shi Zan mm. Allah ya zo ya lallashe shi ya ce baka nan ko kuma maka alkawarin ka fito a cikin aljanna aljannan ma ba kowace ba aljanna da zan zauna a cikinta Allahu akbar Allahu akbar haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da haka nan aka tambayi ummul mu'minina wane ne manzan Allah ta ce ɗabi'un manzan Allah gabaki ɗaya alqur'ani ne Allahu akbar ba wani abu da ya saba da alkur'ani in dai daga manzon Allah ne kana ganin wani abu ya saba da alkur'ani to ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam alkur'ani sun kasance alkur'ani ne mm. saboda duk abin da yake wahayi ne umarni ne ba shi da son zuciya ko shi na kashin kansa mm. sallallahu alaihi wasallam jiya an yi zaman muƙabala malamin nan na dan alkur'ani zalla ya yi wani magana game ga janabi na annabi sallallahu alaihi wanda jama'a da yawa sun nemi fashin wannan amma lokaci bai ba da wannan dama ba ina gani a comment ya ce wai cewa da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tuku ahwa annabi bai magana in huwa illa shi dai ah, umurni ne in Allah ya shi umurni yake annabi baya magana sai to shi ya yi magana a cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam Annata ya zo masa shekara a arba'in ne to gabanin wannan shekara arba'in nan shin annabi yana kuskure annabi yana maganganun da ba umarni ne na Allah ba sa'annan wannan ya zo masa na wahayin ya fara zuwa masa ko dai a annabi a baya ma baya irin wayannan kurakurai ta kai kaga yayi magana mai daurin kai da ni nake ganin cewa a ni a hankali na ina gani a ah, to wanda aka nuna a tun yana karami ga irin karamomin eh, mu'jizan da Allah ya bashi na zaki na sai da mata sadiya da sauransu nan eh, nono ba ruwa annabi ta ba ruwa to wayannan duka shin yana zai iya ba da ma'anan abin da yake nufi ko dai a'a abin da dai yake nufi shaida annabi ya kai shekara arba'in ne yake magana ba da umarnin Allah ba ko kuma a'a ya ya wanga magana gaskiya daure mana kai Allah sarki sarki zaki wato idan mutum bai san annabi ba zai wahala wallahi mu je bai annabi sallallahu alaihi wasallam wai annabi ne yau ake cewa wai sai da shekara arba'in ya zama annabi To. Wanda shi annabi ne kafin ai Adamu. Wa ke da wani shekara arba'in. Annabi Shi annabi kuma alkur'ani ne yawan labari babu annabin da ake turowa har sai yayi alƙawarin ma zai bi shi. Misaqan nabiyina. Wa idza akhadna misaqan nabiyina. Wannan alƙawarin malamai suka ce da Allah ya karɓa a hannun annaba shine yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine na farkon sa a annabta ai. a bayyana ne Allah ya kawo shi cika mako shi sa ake ce mishi khatimul anbiya hmm. yanzu annabi Isa kana fil mahdi sabiya yace ni annabi ne yana zanin goyo sai manzo Allah mu ne sai da shekara 40 sannan za a ce wai zama annabi na'am <laughs> sallallahu ta tafi a wannan zahira wannan hmm. zahirar awamu cewa bayan shekara arba'in shine aka umarce shi ya bayyanar da saƙon shi manzon Allah ba wai zama annabi ba bayan shekara arba'in haka Allah ya shirya ya kaddara ya bayyana da saƙonsa na'am kafin ya bayyana da saƙonsa wannan shekara arba'in din, muna tambaya da Allah a kawo mana wuri guda ɗaya da ya taɓa yin ƙarya ko ya taɓa cin amana ko ya taɓa yin kuskure ko ya taɓa yin ba daidai ba wuri ɗaya da shine zamu gane cewa eh ashe bai zama cikakken ma'asumi ba sai bayan da ya zama annabi hmm. karfa baka manta sarki zaki kafin ya zama kafin ya bayyanar da annabta ya kirawo Qurayshawa kafirin Quraysha su ne suke mishi laƙabi da As-Sadiqul Aminu ni gaskiya amintacce mm. Mm. a lokacin bai kira su zuwa ga tauhidin Allah ba suka yi da amana in za su yi tafiya ba za su ba ƴan uwansu kafirai ba za su kai mishi manzon Allah sun san ba ba abin da zai same su kayan su amanar su in aka ce an Muhammadu ne ya faɗa magana sun sallama sun san baya ƙarya Allahu akbar lokacin da ya tara su wa an zir ashira ta akarabi aka ce fara kiran makusantansa na gida eh. da ya tara su a gindin dutse ya ce musu kun taɓa jin nayi ƙarya suka ce kun taɓa ji ba ya ce yanzu in na baku labarin a bayan dutsen nan akwai mahara za ku yadda suka ce za mu gaskata ka don mu hmm. taɓa ji ka yi ba to haka fara yau shi ta kasance rayuwar manzon Allah a ɗabi'unsa da ayyukansa da maganganunsu maganganunsa ba su da bambanci da kafin ya cika shekara arba'in da bayan ya cika shekara arba'in. Mm, mm. Wato, a haka yanzu. A haka yanzu manzon Allah tsabtatacce ne ɗan tsabtatattu tun daga tsatsan asali la da Allah ya fara halitta shi. ya saka shi a cikin tsatsan annabi Adamu haka yake ta tafiya har ya zo kan sayyidina Abdullahi har ya bayyana ya zo duniya na zahiri wannan duniyar ta ɗabi'a mm. ba a taɓa samun wani abu na ɓarna na kaico na Allah wadai daga ɗabi'u ko ayyukan manzon Allah ba idan kuma akwai wanda yake da shi a tarihi ha sarki zaki ai abu ne ma na hankali lissafi mai sauki mm. kafiran da suke neman hanyar da za su disa shi hasken shi da da'awarsa suke so su aibata shi da kafin ya zama annabi suna da aibobin shi ai da sun aibata shi to amma shayi ina maganar da yake kawowa cikin Qur'ani ya ce wai Allah ya ce na yafe maka amma me yasa ka yi wayannan zantuttuka wato bi na kuskure ne annabi yayi Allah ce to na yafe maka amma me yasa ka wayannan tutuka shayi shin wani kuskuren ne annabi aka yafe mishi shi mai faɗa mai fassara ayar la firar kallahu ma taqaddama min zambika kila ita yake so ya kawo kuma ta akkar haka ne abin da ya faɗa kenan to ya wani zunubin manzan Allah ya aka gafarta mishi shi sa ya ce fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun idan baka san abu ka tambayi masu ya sani me ake nufi da zunubi a wannan ayar ya malamai suka fassara shi wani zunubin suwa ake nufi wani zunubi manzan Allah ya da gabarta mishi wani zunubi ake sa ran zai gaba da aka ce mata kaddama wa mata akkara zunuban da kai a baya da wanda za ka yi akan nan gaba aka ce an yafe mishi a ayar kenan zahirinta da manzon Allah ake idan baka je wajen ahalar zikir ba ba za ka fahimci haka ba sai ka fassara da kanka balantana kuma shi malamin jiya da na naji yana wa ayoyin fassarar luga kunna ayatun muhkamatun ya fassara ta da hukunce hukunce kamar yadda malam tayar ji shi yana faɗa yana gyara kaga daban to mutumin da bai iya bambance bambancin almuhukamatu da al'ahkamu ba yaushe za ka zai fahimci fassaran Alƙur'ani? yaushe ban so in shigo wannan ba amma sarki zaki tunda ka shigo da wannan akwai abin da na so da ina da na yi tambaya amma gaba ce mai kyau a ina jin abin da ya ta tunƙaho da shi ba za a iya kawo aya ko ɗaya da manzon Allah ya ce abu ina littafin ba ina eh. nufin su Bukhari Muslim na'am ko aljani za a kawo na ji gabatar da kai amma ban ji program din ba live ko aljani za a kawo ba zai iya kawo ayar da annabi ya ce abu wa inna littafan ba ka san me amfani shi ana sarki zaki akwai wani abu da malaman tattauna suke cewa mugalada a falsafa sarki zaki annabi ne zai ce abu bukari da musulun <laughs> ko dai buhari zai ce abi annabi yaushe annabi ya san bukari da musulun yaushe bukari da musulun aka yi su sannan zaki hmm. kalli don haka haka nan ba za a samu saboda lokacin da manzan Allah yake raye lokacin da zai yi maganganun abu kaza kar abu kaza a lokacin kakan Buhari ma ba a haife shi ba ba babansa ba ballantana shi Bukhari ballantana har wallafa littafin amma ka zo kana cewa a gaya maka hadisin da annabi ya ce abu littafin bukari ko musulmi eh, wato inda mugala ita ke sarki zake ai ba littafi ake bi ba yanzu alqur'ani littafin ake bi ko abin da ke cikin littafin amma shi ya nuna ko annabi ma bai san hadisan ba ma wai hadisan ma annabi ma bai san su ba wato ka san ka san wannan magana dashi me kike nufi amin wannan magana dashi abin kike nufi shi manzon Allah kwata kwata bai yi magana ba manzon Allah kwata kwata bai yi wani aiki ba Mm. manzon Allah ba a yi wani abu a gaban shi ya yi shiru ko ya magana ba shi abin da yake wanda kuma mai hankali ya san ba zai karɓi wannan ba kenan duk manganin manzon Allah alƙur'ani ne sai mu tambaye ka sarki zaki Allah ya ce mana ya gaya manzon Allah kul huwallahu ahadu manzon Allah zai sanar da wa zai sanar da mutane su ma sai ya ce musu kurun kul huwallahu ahad sai ya shiru ba ƙarin bayani ba sharhi akwai mai mai wannan da'awar akwai hikima a cikin wannan mm. idan kurin karin iya alkur'ani manzon Allah yake magana da shi shi bai yi nashi sharhin ba wannan sharhin kuma baya cin alkur'ani sai dai fassara da bayanin alkur'anin ne to sai mu ce akwai dolanci a cikin wannan tunani din ka san dalili mutanen nan larabawa ne alkur'anin nan arabiyun ne amma tare da haka ba sa iya gane shi sai an musu bayani shi manzon sukutun me amfanin sa menene amfanin manzo a cikin al'umma domin yayi bayanin wannan sakon alqur'ani manzon Allah babu wani sako da ya zo da shi daga wurin Allah sai alqur'ani wannan gaskiya ne ba mu yi kokonto akan shi shi'a da sunna ba wani littafi ba wani sako da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah wanda za a yi ibada da shi a addini da shi sai alkur'ani wannan musallam amma da ya zo da shi shi kuma menene aikin shi kurin hmm. Allah ya ce alif lamin shi ma sai ya ce alif lamin Allah ya ce qul huwallahu ahad sai ya ce shi ma qul huwallahu ahad shikenan la ba haka bane ba zai musu ƙarin bayani zai musu tambihi zai musu sharhi da Allah ya ce wa aqimu salata suna ya za a tsaya sallah suna buƙatar sai ya za a yi sallan nan shin manzon Allah ya yi sallah ko bai yi sallah ba ayat alqur'ani ce wa aqimu salata manzon Allah yayi sallah yayi sallah a kawo mana ayar inda manzon Allah yayi sallah a cikin alkur'ani hmm. so kana mutum kuma ka yi kokari sarki zaki da Allah manya-manyan malaman su irin su shi malam su suka din irin su wannan shugaban su na Kaduna gaba ɗaya na ƙasa dan eh, gungu a ne ma clip din shi suna tafsirin Qur'ani eh. za sun jawo aya sun tsaya suna ta sharhi suna ta bayani ga abin da ayat take nufi okay na annabi ne ba za a doki ba amma na su za eh, amma shi annabi shi to she mu tambaya shi annabi kai yanzu ka yadda in kana karanta wa mutane alkur'ani ba za ka karanta bakin bakurin kai shiru sai kayi sharhi kayi bayani dan a gane to shi manzon Allah yayi irin wannan sharhi yayi irin wannan ƙarin bayanin ko ku bai yi ba akwai magana idan yayi ina yake idan ka ce bai yi ba to kenan abin da kake kai ma bid'a ne haramun ne tunda manzon Allah bai yi ba kurin karanta bakin yayin shiru kai me yasa kake karin bayani yanzu kake sharhi hmm. dukkanin su kaje kai bisu na baka cikin su za ga aya guda sun zauna sai su minti biyu minti uku ana maka karin bayani da sharhi a kawo maka misalsali duk dan ka gane me dan ka gane ayar me Allah yake nufi eh amma shayi kaga shi hujjan shi ba yawanci ba a ciki da na fahimce shi ina ganin yana nufin cewa kaga ko su hadisai da yawa da suke muna na janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawo wani hadisi da ya nuna wai annabi ya je astaghfirullah wanga magana yana da karfin fita baki na ba wai shi ya tsirara ko daga wannan lokaci ba su kara ganin tsirarar annabi astaghfirullah lazim annan ababa shin kaga ire-iren wayannan hadisi kina wai ƙarya ne sannan kuma akwai hadisin wai da nuna cewa Nana Aisha da Sayyidina Ali sun ji suna yakan kansu wayannan duka wai fim ne ba ta fim ne tatsuniya ne to yana nuna cewa wayannan hadisai duk ƙarya ne wato sarki zaki abin da bai sani ba ko kuma ya sani yayi shiru shine tsakanin shi'a da sunna babu wanda suke da'awar cewa duk abin da aka jingina wa manzon Allah gaskiya ne duka kowane bangare sun yi cewa akwai wasu hadisai da ake cewa manzon Allah ya faɗa amma kuma ƙarya ake mishi ba su tabbata ba so ba za ka ɗauko irin wa'annan hadisan ba shi yasa ma'aunin farko inda ya karanta ilimin hadisi ma'aunin farko na tantance hadisi shine ya saba ma alkur'ani duk kyawun hadisi inda ya saba wa alkur'ani kuma ba zai ɗauki tawilin da zai dace da alkur'ani ba to wannan hadisin kowa ya rawaito shi ajiye shi ake hmm. domin alkur'ani shine ya ɗaukaka akan komai shine mafifici so ka ɗauko hadisai irin su wannan wai ya billahi manzan Allah ya yi tsirara manzan Allah ya yi kaza manzan Allah ya yi kaza manzan Allah ya yi kaza ku ya faɗi magana an samu ta kuskure sai mu ce ya za a yi aya da cewa ma yin duku anil hawa kuma wani hadisi zuci manzon Allah ya faɗa ba daidai ba kai wannan hadisin ku ajiye shi saboda ba mu da itikadin cewa dan an ce wannan hadisi ne shikenan dole sai an yi da shi kamar alqur'ani alqur'ani kurin ke da wannan ismar yake da wannan kariya din amma a hadisai waɗanda mutane ne suke rawaito su ana iya samun daidai ana iya samun kuskure to su sai suke hukunta cewa ai duka hadisai ƙarya ne ba daidai ba ne sai kuma su kawo hujjoji su dogara da wa'ancan wa'anda ba su inganta ɗin ba wa'anda malamai suke korewa alƙur'ani ya ce wa kala la'ala hulƙin azim sai ka kawo na hadisi a samu wani hadisi kuma yana manzo Allah ya zo da ɗabi'a wacce take ba hulƙin azim ba sai mu ce a nan alƙur'ani za mu ɗauka da haka hadisi in ya saba da alƙur'ani wurgi ake da shi matuƙar ba zai ɗauki tawilin da zai dace da ayar alƙur'ani ba a matakin farko ma kenan malamai suke tantance hadisai da ruwayoyi su ba a wannan kuɗin goron ga ce ai shi kenan amma ibada ba za ta taɓa yiwa ba wannan addinin na musulunci dai mutum ƙarya yake ya ce zai yi wannan addinin na musulunci da alƙur'ani zalla ba mm. zai yiwu ba mm. domin da zai yiwu to da Allah cikin hikimarsa bai aiko manzon Allah kurin sai a kawo alƙur'anin domin wanda aka kawo larabawa ne za su iya karanta sun san larabci amma sai aka turo aka haɗo shi da manzo wannan alkur'ani wannan manzon me ya aikin shi inda ba su gane ba ya musu bayani inda ya hmm. shige musu duhu ya fito da musu cikin duhu abin da ba su sani ba ya warware musu in suna da tambaya su tambaye shi hmm. dan Allah dukkanin ɗabi'un shi alkur'ani ne faɗa dukkanin maganin sa ma yantiku ba a ce wai ko a addini ko ba addini manzo Allah ba wata magana su wuce ba addini ba ka yi mamaki ba ka ga cewa ta nan eh, inda maganan su kuma ke shiga sosai ana iya rawaito hadisi kaga hadisin nan yana munan na janabi na na sallallahu ko kuma hadisi yana kyautata janabi na sha cewa ai wannan sahihi ne wannan da'ifi ne wannan kaza ne wannan kaza ne tare shi qur'ani bai da sahihi bai da da'ifi shi qur'ani shi zance ne zalla na Allah to kaga ire-iren wa'annan hadisai da ke muna na janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi kaga an raba a ce wai annabi ne ya yi wanga zance wanga zance daga annabi ne ya fito wanga zance an ji shi ne da bakin ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka ganin cewa point ne da wasu hadisai suke kawo na matsala suke muna na eh. sallallahu alaihi wasallam kamar sun taka rawa sosai eh, irin eh. wayannan hadisan gurbatattu da suka cika littafan kuma wasu aka kasa cire su aka kasa watsi da su sun taimaka wurin wayannan su ya zamanto musu makami su yaƙi musulmi da su mm. manzon Allah na fitsari a tsaye manzon Allah na kallon matan mutane manzon Allah na wayannan mugayen ɗabi'un aikan da bai kamata limamin unguwa aikata ba a jin gida manzon Allah mm. shi sa imaman mu alibai ta gabaki suka yi duk wata magana in dai ta wani masumi ce tun daga kan manzon Allah ce manzon Allah ne faɗa to fara gwada ta da alkur'ani tana dace da alkur'ani to daga gare shi ne kana ganin ta saba da alkur'ani yi wurgi da ita kuma ba kurin ashi ba da yawa daga cikin manya-manyan malaman arsuna suna kan wannan wannan ka'ida din cewa ruwaya duk kyawun isnadinta duk tsabtan mataninta matukar ta ci karo da alkur'ani kuma ba za ta ɗauki tawilin da za ta dace da alkur'ani ba to za a ajiye ta eh amma shai kaga masalan da muke samu ne da na yi wannan magana masalan da muke samu ne hadisi na iya zuwa shi kaga mallon ma ire-iren ku after that you know wannan hadisi tana taba janabi na nabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi eh, sam ba ma yi ta ba wani su ce hadisi da ifi ne wasu ce kaza amma kaga kamar ana samun kuma wasu musulman kuma ahli sunna kamar ire-iren su Idris Idris na iya fito yanzu ce wai zai bakanta wa musulmai rashi ce abinda ba su fada na fada inna abi wa abaka finna kan ga ire iren ku na iya cewa a wannan hadisi sam ba akwai malami ma da ce wannan hadisi ma ba taba yin sa ba wannan hadisi da yi amma da kuma ake fada da su akan irin wayannan hadisai su ma wai ahli sunna to kaga wanga mu bai ka ina ka sai kai wurin ka kana cewa da ifi ne to amma wurin wani ba da ifi bane gaskiya ne sarki zaki amma wannan kaga a cikin duniyar sunna ko duniyar shi akwai wannan sabanin a duniyar sunna za ga hadisi ana rigima akan wannan sai ya inganta wannan sai bai inganta ba kazalika a duniyar shi'a malamai suna saba akan wannan wannan sabanin kuma ba wannan abu ne wani abu su a cikin an Alƙur'ani, zalla din suna da wannan sabanin ko ba su da shi idan sabanin shi ke nuna cewa kwarai da gaske a cikin su akwai masu aqida sallah ko raka ɗaya za a yi yan yin zalla ne a cikin su saboda ba inda Allah ya faɗi wani adadin rako'i ba aya ta faɗa cewa asuba ayi raka'a biyu azhar ayi raka'a hudu la'asar ayi hudu magariba ayi uku isha ayi hudu babu aya da ta faɗi wannan baro baro da haka kurin raka'a ɗaya suke Allah ya ce wa aqimus salata kurin ka da sallah hmm. akwai wanda kurin tsayawa suke suka ce ai sallar kurin addu'a ce ah. kawai suke ba rukuyi ba su a cikin su ba ruku ba su eh su oh. masussuka fahimtar su daban su dan uwa malam alkatsinawi na katsina shi su ma fahimtar su daban su dan gungu ga sanan kashi kashi so idan dan an rarrabu ne ko an samu sabanin fahimta akan wani hadisi wannan shi ke nuna cewa ai duk hadisan ƙarya ne to sai mu ce kenan da wannan tunanin na kuma tunda kun saba akan alqur'anin fahimta alqur'anin zalla kuma kenan dishime ne karya ne la ba haka bane ba in aka saba akan abu masu hankali suna tantancewa ne akwai ma'aunin na tantance gaskiya me daidai me ba daidai ba idan waɗanda suka fi kowa ƙwarewa da fahimta za su saba a lokacin da wahayi ke sauka ina kuma ga lokacin da wahayi baya sauka sahabai suka samu sabani akan masail da yawa manzon Allah yana raye sallallahu alaihi wa alihi sallam ka fahimci cewa wa'annan ire-iren wa'annan ababa shi ke kawo kaga mutum ya zo ya tsaya yana maganganun banza akan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ire-iren wa'annan ababa shi ke janyo a sannan sun bude kofa sosai samun wa'annan hadisan sun bude kofar a kawo wa hadisan manzon Allah hujumi ku kuka ce hadisai gaskiya ne gashi na farko an ce duk abin da ke cikin Bukhari gaskiya ne babu ƙarya a ciki sai kuma a samu hadisin da yake taɓa mutuncin manzon Allah kuma a cikin Bukhari kuma kace dole sai an yarda gaskiya ne a ka ba ka ba miki makami da mun faɗa muku bayan ga aya ta ce kaza kuma ka ce ga hadisi kuma ƙwaro-ƙwaro hadisin ya saba da wannan ayar alƙur'anin ya saba da hankali lafiyayye amma kace sai an yarda shi saboda yana cikin bukari ko sai yana cikin muslim ko yana cikin al anwar ko yana cikin wasa'il shi'a ko yana cikin alkafi la akwai tantancewa rariyan nan ta farko da nace kuma shine alqur'ani saboda shine la ya'tihil batil shine kade barna ba ta shigar sa shine Allah ya dauki alƙawarin kare shi da tsare shi da haka dole zamanto duk sanda aka sami eh, fa na zatu fi shay'in farduhu ila Allah shine farko a koma zuwa alqur'ani a koma zuwa ga Allah duk wani sabani fihi tibyanu kulli shay ma faradna fil kitabi min shay komai Allah ta'ala ya bayyana cikin alqur'ani ya warware shi sai dai in baka sani ba fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu so kamar yadda faɗa ba mas'alar ka ce kurin za ka yi ibada a wannan addinin na musulunci ba na addini ba wai da iya alkur'ani zalla ka yauje da kanka domin addinin ba zai yiwu ba sallarka alwallarka zakarka, hajjinka na cike yawa wasu tambayi da malam Musa Asad suna wanda ba za su amsu ba ba za ka iya kawo su a cikin alkur'ani ba ba za ta yi ba kenan kana buƙatar ka nemi waye zai fassara maka ya baka fatawa shine kuma aikin annabi to yanzu ga abin da za ka yi ga hukunci aikin annabi kenan aikin halifofin annabi kenan lokacin da annabin baya nan ko yanzu shine me amfanin malamai idan za ka buɗe littafi sarki za ka fahimci larabci ka je ka aiki da shi me amfanin malamai ba su da amfani amma amfanin su shine in ka karanta littafi ka fahimta ka koma wurin su ka taimi da Allah nan me ake nufi <coughs> saboda fi ka sani amma shi in ka ce aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam almajira annabi to amma ai ga su suna nufin sabon ma ai ba yi su ba ba wani a ah, sayyidina bakar da umar da ali da sauransu ba Kur'ani ya ya, ya ambaci sunan Zaid ne in akwai ma sahabban ma ai ba ba da ba su ba da su ba da ire-iren wayannan ba saboda be bai be ambata sunansu haka ba. To, ka kenan amma dai hankali da kuma shi alkur'anin ya tabbatar manzon Allah ya rayu da mutane. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Mutanen suna da suna ko ba su da sunayi? To, wane ne su? dole suna da suna to ina sunayen su ya za mu san sunayen su mm. da alqur'ani yake iz qala li sahibihi a cikin alqur'ani iz huma fil gar lokacin da annabi ya ce da abokinsa da suke tare a cikin kogo wane ne wannan sahibi din alqur'ani ya tabbatar wani ne tare da annabi wane ne wannan wani? da alqur'ani ya ce iz ja'a rajulun min aqsal madinati lokacin da wani mutum rajulun nikra wani mutum ya zo daga wani gari mai nisa wane ne wannan mutumin alkur'ani zai faɗa mana sunan shi haka ji alkur'ani ya faɗa ba to ina za ka san sunan su so kana muna iya sabawa ila in mun ce mu sunayen waɗanda da mu ƴan da mu masu bin wani suka yi da cewa akwai hadisan annabi da su ƴan alkur'ani zalla ɗin duka mun yi da cewa dai manzon Allah ba shi kaɗai ya rayu ba ya rayu tare da waɗansu mutane domin kuma komai dai kai da haihuwar su aka yana da mahaifi yana da mahaifiya yana da kaka yana namiji yana da kaka mace kuma akwai mutane a tare da shi wa'inda ma su ne yake kiransu da alƙur'anin su aka ce karanta alƙur'anin da kake tunƙaho da shi to wa'innan mutanen da ya rayu tare da su kai da a cikin su akwai wanda suka yi imani da shi akwai wanda suka kafirce mishi a cikin wanda suka yi imani da shi din nan za ka iya gaya mana sunan ɗaya ko biyu kana iya cewa tunda alkur'ani bai san sunansu ba shikenan fine amma dai akwai su to mu da muka yi muka ce a sunan su eh, akwai Abubakar akwai Umar akwai Usmanu akwai Ali akwai Dalha akwai Zubairu akwai Abbasu akwai kaza akwai kaza akwai kaza shikenan kai kuma baka san sunan su ba tunda alkur'ani bai faɗa ba amma dai ka ji akwai su shikenan kaga babu zancen rigima akwai su kai baka san sunan su mu faɗi sunan su sai aka yi maka san sunan su saboda manzan Allah ya rayu da su su da suka rayu da manzon Allah sun ba mu labarin wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani har muka zuciya wani sunan shi wani haka ake bin al'amura shi kan shi alkur'ani ya ka san shi ne alkur'anin ta hanyar su ne wani ya karɓa ga wani wani ya ji ga wani wani ya ji wani an wani wannan isnadin yanda ake bin isnadin alkur'ani ta hanyar isnadi haka wayannan ruwayoyin suka zo ta hanyar isnadi na'am abinda muka yi imani da shi musamman a shiya imamiya da wasu daga cikin ahali suna da yawa shine ba dukkanin hadisai bane daidai wannan musallam to in dai ma'anan maganan ka in an ce suna sahihin na in sahihin na yana ba su tsoro cewa komi ne wato a'a suna ne amma ba komi bane a ciki aka yadda da shi kenan eh sosai makwa okay ko a cikin halin sunna akwai malamai da yawa suka fitan cewa dan an ce sahihu bukhari ko sahihu muslim ba yana nufin duk abin da ke cikin sahihi bane ba okay ba haka ake nufi ba ka koma wajen malaman hadisi ka ji hmm. to dan an ce mai sahihi suna ne amma ana iya samun kuskure hmm. littafi ɗaya ne ba a samun kuskure da tuntubi a cikin shi ne alqur'ani alqur'ani mai girma to shayi ya shi sauran minti biyu shehu bude layi kenan saboda mun fara late yau eh mun fara late so wannan shine sarki zaki na so yi magana akan irin mu'ujizozin da manzon Allah yake da shi manzon Allah Allah ya bashi mu'ujizozi har malamai sun kasa kashi uku kashin farko akwai mu'ujizozin da suke ce musu ma'anawiya daga cikinsu kamar irin saukan eh, alkur'ani mai girma ci kan shi mu'ujiza ce ta ta manzon Allah domin shine littafi Khalid duk wani annabi da ka sani mu'ujizar shi ta zama tarihi babu ita mm. wannan mu'ujizar ta manzon Allah tana nan baƙi ya tunshi ake ce mata Khalida tabbatacciya har ranar da duniya ta shi kuma alqur'ani yana nan wannan mu'ujiza mm. ba samu wanda ke da wannan mu'ujizar ba in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai mu'ujizojin shi hissiya sune irin waɗanda zaka ga manzon Allah yayi magana da dabba bayan an yanka ta ya tabbata an yi magana Ya na bamu labarin kututturen dibino yana kuka saboda manzo Allah ya bashi manzo Allah ya zuba tsakoyi a hannun shi sun yi magana manzo Allah sallallahu alaihi sallama ana jin kishirwa a wajen yaƙi ruwa dan kaɗan ya sa hannunsa mai albarka kowa sha ya ƙoshi za a yi salar la'asar an rasa ruwa manzan Allah ruwa ya rika fitowa daga 'yan yatsunsa rana ta faɗi manzan Allah ya ce ta dawo ta kuma dawo aka zo suka ce mishi ka kira mana wata manzon Allah ya kalli wata ya ce watan ya tsage watan ya tsage ya zo ya gaida manzon Allah duk wa'annan suna cikin mu'ujizozin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren hissiya ya magana da raƙumi ya magana da jaki ya magana da doki ya magana da tsuntsaye ya magana da aljanu kololuwa ya magana da jibrilu eh. Jibra'il ya sha zuwa ya zauna su hira kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi me suka tattauna Allah kaɗai ya sani amma abokin hiran manzon Allah ne Jibra'il sallallahu alaihi wa sallam Jibra'il yana fadar ubangiji a matsayin shi na shugaban shugaban mala'iku amma zai je yana shauƙin kurin ya zo ya zauna da manzon Allah ya bar halarar Allah ya dawo halarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kai kana tunanin wannan ordinary ne hmm. sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan akwai mu'ujizin shi kuma hulk wasu malaman sun ce ɗabi'un manzan Allah kansu mu'ujiza ne hmm. domin gaskiyarsa in ana baka labarin irin gaskiyar manzan Allah zaka tabbatar cewa mu'ujiza ce mai zaman kanta ba a taɓa samun wani mutum mai gaskiya irin manzan Allah ba in ana maka aka kawo maka misalsali babu lokaci da mun ka kawo misalsali da yawa in za a baka misalsali akan amanar manzon Allah duk duniya Allah bai taba halittar wani mutum mai irin amanar manzon Allah ba in ana maka magana akan haƙurinsa ana kawo maka wurare daban-daban misalsali na haƙuri da tahammuli da juriya da dauriya da jarumta irin ta manzon Allah za ga cewa ba a taɓa yin halitta kai shi wani ba mm. gashi ta haƙuri gashi da kawaici gashi da kunya gashi da kau da kai gashi da kyauta kamar baya tsoron talauci sallallahu alaihi wa sallam wannan siffar da tuni ya fifice ta wayu suruna ala anfusihim walau kana bi makasasa tuni ya kuce ta wannan siffa ce ta almajiransa sallallahu alaihi wasallam so ɗabi'unsa ga baki ɗaya mu'ujiza ce mai zaman kanta domin ba za ka samu domin menene mu'ujiza mu'ujiza shine wani abu wanda sauran halittu ba za su iya zuwa da shi ba kuma ya saba da ɗabi'a kuma shayi wayannan ababa duka a cikin hadisi ake samun sa ko ana samun a cikin hadisi ake samun su oh. bayan da alkurani akwai kalilan wanda alkurani ya bada da kamar iktirabatu sa'at na tsagewar wata alkurani ya bada labarin su malamai sun ce yana ishara zuwa ga wannan mu'jizar manzon Allah amma maganar da yayi da tsuntsaye maganar da yayi da dabbobi duk ba za ka saba ayoyin da suke magana wannan mm-hmm. ko ku kana nufin ka ce a tunda ba wata mu'jiza da Allah ya ambata a cikin Alkur'ani manzon Allah kwata kwata ba shi da mu'jizoji yana warkar da marasa lafiya mun faɗa a baya ba sai waye yayi addu'a ba jininsa ne aka ɗauka aka je aka sha yace wuta ba za ta ci ba mm. bawalin tsarki manzon Allah wani ya sha yace shi da ciwon ciki har abada duka likitan likitoci wa'annan misal salin la ta'uddu wa wala tusa ba za su lissafa ba haka manzon Allah ya ƙara bambanta a cikin manzanni da annabawa don ita mu'ujiza Allah yana ba wa iya annabi ne in kai ba manzo ba ne ba bayan da za a samu mu'ujiza. Wato shayi, Kur'ani kaɗai in dai baka ƙara da hadisi ba, ba za ka taɓa sanin ainihin wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba kenan. Har abada. Oho. Har abada. Har abada. ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi su ake gayawa me ya faru aka saukar da wannan ayar ba aya da ta bayani wannan ina zaka san wannan ka tafi hadisan manzon Allah qumil laila illa qalila yaushe aka gaya manzon Allah me yake a lokacin alqur'ani ba da labari ba kawai an ce ya tashi ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ga sanan da yawa ayoyi da yawa waɗanda an ba manzon Allah umarni amma me yasa aka bashi wancan sahabin da aka umarci da aka umarci eh, aka ambaci sunan shi zaid a cikin alkur'ani me isa aka ambaci sunan shi wannan alkur'ani bai kawo kissar ba ina aka samu kissar a wurin matar zaidu da manzon Allah sai ka zo ruwayoyi sai ka zo kissar tarihiya za ka same su tafasil me sababi menene ya faru har aya ta sauka duka ayoyin nan ba haka kurin suke sauka daga sama kai tsaye babu dalili ba akwai sababi sai wani abu ya faru sannan sai Allah ya saukar da hukunci ko a zo a tambaya manzon Allah ya sanar a saukar da hukunci to wayannan awon suka faru duka ina suke a ina zaka san su dama aikin kamar yana faɗa kenan da ka ce alkur'ani zalla bi ma'ana ka rushe annabi ne annabi kenan ba shi da wani amfani kurin shi an turo shi ne ya ka alkur'ani ya gama nashi ba wani abu da bai yi magana ba bai aikata komai ba kun ko ya aikata ka san ya je yaƙi to da ya je yaƙi me ya faru ina za mu san abin da ya faru wace rana ya fita ya je yaƙin shi da suwa da suwa suka fita yaƙin ai ba a zuwa yaƙi mutum ɗaya to masha Allah shak mu gode ah, alhamdulillah alhamdulillah jama'a mu hakuri za mu bude layi kowa tsaya kan abin da aka tattauna wanda shi bai tattauna ba ka a kawo a nan Ah, wannan karatu shai ya fadada mana sosai kuma mun gode Allah ya saka wa shai da alkhairi za mu bude layi kenan a ah, yan tiktok ku kun dade kan layi amma ku ya kuri kubarin ba yan <laughs> tiktok jiya na ku yi korafi ba mana ku yi magana ko so da amma ku ya kuri kubarin daya ah, <clears throat> ya yi magana malam gayi sannan in fara ba ku dama <clears throat> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam gayi Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Allah taimaki malam gayi. Malam gayi kana tare da Sheikh Sidi Bashir akan wannan layi. To alhamdulillah rabbil alamin sarki zaki da farko ina maka fata na alkhairi da addu'a ta alkhairi Allah ya da alkhairi akan wannan kokari da kake yi ba dare ba rana akan fahimtar da al'ummar duniya menene musulmi musulmi ne musulmi ko ne musulmi Allah ya maka saka tare da kai na gode yana maka na gode hannunka na albarkace ku da namu baki ɗaya albarka alƙur'ani. sannan babban malamin mu na masa fatan alkhairi Allah ya saka masa da alheri ya shayar da mu ilimi Allah ya ba albarka Allah ya ba albarka to alhamdulillah malam yayi bayanai da dama kuma zan yi wasu wanda suka shafi ma'ana wanda shi bai ba kan wa'anda ya yi wato da farko eh, na yi mamaki daga bayanan shi na da kuma na jiya na shek tahir ah. wato mafi akasari mu mafi akasari ba kasafai mu muke da matsalar da ba wani wanda yake bibiyar abubuwan da gudana ba kasafai idan misali ka ji a ce ko muna mu'amala ko tattaunawa da wani a cikin kashi ɗari ina tabbatar ma sarki zaki da kyar za ka samu kashi biyar ko mutum biyar ko goma wanda cewa ɗan shi a ne. ok kana nufin ku yan kur'ani yan eh, kur'ani zalla ba ku da eh, ba ka kafai kuke matsaya samun mukabala da yan shi'a ba. Ƙwarai kuwa ba kasafai muke da wannan ba dalili ya yi wata magana wanda na farko akwai lokuta da dama wanda in za ka yi magana farko ka fara magana a kan karan kanka. Ma'ana karan kanka abin da kai ka yarda ka aminta da shi kake a kai. Koma da bayan ta yiwu akwai da dama ko da a tafiyar ku ya yi magana sabani ya ko da a tafiyar ku akwai wani abin da zai kasance. Wasu suna aikata shi sun aminta da shi kai ko ba ka aikata shi ba ka aminta da shi ba. Kinan dole in ka zo wannan ɓangaren dole ka fara fitar da kanka. Okay. Yawa, da magana a game da eh, hadisai. Hmm. Dalilin da ya sa na ce maka ba kasafai muke da matsala da 'yan shi'a ba. Na sani 'yan shi'a da dama ko tattauna za ku yi da su za su gaya maka a duniya farkon littafi wanda babu kuskure ba shakka ba karya ba kwanto a cikin shi na alkur'ani. Hmm. amma daga ba wasu ba kowane littafi da nasu da wanda ba nasu ba za a iya samun daidai za a iya samun kuskure wannan duk kusan ɗan shi'a yana da wannan amma ni ba labari ba ne na sha tattauna da ɗan izana wanda zai ce maka buhari da musulun duk abin da ke ciki ingantacce ne kuma bai saba da alkur'ani ba muna sauraron ka to kaga kenan a eh, idan aka ga wannan gaba kaga na san dole shi za a samu sabani ne shi saboda mi ya yarda duk wannan littattafan akwai daidai a ciki akwai kuskure a ciki to yaya kuma da wanda ya zo idan misali yau ka kawo wani littafi ka ce duk abin da ke ciki ingantacce ne kana daidai shi, da alkur'ani kenan kuma wa malam tambaya a game da hadisai wanda kowa ya sani za ka samu hadisi an ce ingantacce ne amma za ka samu ya ci mutuncin manzan Allah ya ci mutuncin ahalin shi ya karyata alkur'ani kuma su sahihi ne to ashe ka ga inda misali a ce za mu yarda mu aminta duk hadisin da aka ɗauko idan aka idan misali abin da ya shafi annabi ne to sai ka tsaya ka auna ka ga ah, wannan hadisin a kima da daraja ta manzan Allah ko ahalin shi sai anya wannan abin zai daidai da shi kuwa A ka ga idan har zama da cewa duk in duniya za a tara a inganta wannan hadisin kuma ya ci mutunci manzan Allah ba za ka saurari kowa akan shi ba wannan fa kaga za a zauna lafiya ko kuma a'a ya zo ya karanta alkur'ani misali alkur'ani ya kawo hukunci shi kuma ya zo ya kawo hukunci wanda ya sama da alkur'ani a yadda shi a rufin alkur'ani in haka za a tafi to za a zauna lafiya amma ba haka bane za ga cewa a'a idan hadisi ya zo ya inganta za ka ga wasu kawai a'a suna bin ra'ayi ne in ya daidai da ra'ayinsu yanzu misali kaga eh, kamar yadda ka faɗa akwai mutane da dama ka kawo mutum ya zo a matsayin shi na musulmi yana take murya yana ikirari shi ya yadda ya amince cewa iyayen annabi suna wuta shi idan ka ɗauka shi kashi wannan hadisin sarki zaki menene zai amfanar da musulmi da musulunci wani saƙo ake son a aika wa waɗanda ba musulmai ba aika masu kima da darajar manzon Allah ne koko aka san haka idan ya zama cewar e ya ce matsalar mu ba mu tantancewa sai mu masu kuɗin gora cewar duka karya ne to eh, ita gaskiya gaskiya ce jiyan da take gaskiya ce zan yi malam misali na tabbatar shi makaranci ne kuma hafizan alburhari idan aka zo aka samu marubucin alburhari yanzu yana rubuta alburhari mu a karmar mu ta katsina ana cewa abin ma'ana idan eh za ka zo misali wani guri da za ka zo ka samu kai kuskure sai ka rubuta shi sau biyu wanda idan an zo haɗa alƙur'anin wannan takardun wanda aka samu matsala fitar da su za a yi kaga shi alƙur'ani ne kuma abin da za ka rubuta ba wai wani abu ba a'a cikin alƙur'ani ne za ka samu kuskure ne ka rubuta shin idan aka zo za a haɗa alƙur'ani wannan takardun za a haɗa su a cikin wancan alƙur'anin wanda ka zo ka haɗa ka rubuta ko ko a'a fitar da su za a yi a mayar da su gefe wanda alhali a Salamu alaikum. Wa wa bismillah. Yawwa. ga za a fitar da su ne ba za a haɗa su ba. To saboda haka idan har ya zama na cewar an gano akwai na karya akwai na gaskiya wanda suka ci mutuncin manzo Allah sai kare ta alqur'ani to shekara nawa matsalar mu a taimaka waɗannan hadisan a cire shi a fitar da su da kasuwa kwata-kwata a daina sayar da su tunda har yanzu ana sayar da su sai a kawo waɗanda suka yi daidai wanda ba su ci mutuncin manzo Allah ba su ma kare ta alqur'ani ba ba matsala da wannan idan hakan zai yi wannan gabar kenan sannan ya yi magana akan sabani sai faɗi manyan malaman mu eh, ka rakashin hawi katsina shek ya musu suka ka katsina dutsen ba shek muhammad usman dan gungun kaduna sai da ya maganar sarda sai ke cewa muna da sabani zan yi tambaya nan malam eh, sarki zaki zan tsaya ba na amsa a cikin waɗannan malama abin da ya shafi wannan sallar da ya faɗa shin dukkan su waɗannan masallatansu da inda suke sallah ba boyayye bane da katsina da dutsen ma da kaduna shin malam ko zai mun bagana cewar a cikin waɗannan malama akwai waɗanda suke da sabani ma'ana akwai masu raka a ɗaya ko akwai waɗanda ba su sallah ba su sallah eh abin da nake faɗa wannan na kawo shi ne ala babil misal a matsayin shi na zaga na faɗi misali amma na sani kuma kai ma ka sani masu sun sani 'yan ƙura'aniyun masu da'awan alƙura'ani zalla akwai masu wannan fahimtar na sallah raka'a ɗaya ba ina jingina shi zuwa ga malam dan gungu ko malam alkatsinawi ko malam masussuka ba ba haka nake nufi ba in haka ka fahimta amma ina nufin a cikin yan qur'aniyu to amma su wayannan da yake kananan in ka faɗe su ma ba a san su ba amma nan dole suna intima zuwa ga wani bangare amma fahimtar su ce suna iya sabawa kuma so abin da nake nufi kenan ba ina nufin malam masussuka ko malam dan gungu kuma na alkitsinawi suna sallah raka'a ɗaya ba ba haka nake nufi ba amma a cikin an yin zalla akwai masu wannan fahimtar kuma na san shi ma ne mai magana da ban rike sunan shi ba na san akwai ya san cewa akwai haka wannan shine fahimta ta to to alhamdulillah na gamsu yanzu da ka buɗe bayani tabbas akwai sabani kwarai kuwa akwai wanda suna ikirarin su yi imani da alkur'ani kwata-kwata raka'a ɗaya ma da suke magana cewa eh, ɗaya a yi sallah ma ba su yi. ba su yi. Akwai da dama kuma. Eh. Kuma ni dukansu a zahirance wannan ni ban yi mu'amala da su ba a zahirance yadda ake jin bayani ta sama da karance karancensu haka na ji amma ni ban taɓa mu'amala ga na gasu a ce mun zauna guri ɗaya da su ba amma ina na jirgin labarin a haka sarki zaki idan za ka tuna da shi kan shi malam Eh, kusan rake nan, wani abu ya auku a nan Kaduna waɗanda wasu suka zo suka yanka kare kuma har suna ikirarin alkur'ani suka yadda da shi ina jin sarki zaki da shi ba sun san da wannan haka ne mun yi program da malam Musa ba gaskiya ne alhamdulillah hmm. kuma a wannan lokacin kamar yadda malam ya faɗa eh tabbas a yanzu duk abin da aka ce mabiya alkur'ani wanda suka yadda da alkur'ani musulmi tsantsa sun yi waɗannan malaman da malam ya sani su ne za a fara tunani a kansu sun da su aka sani su ne sanannu. To wannan lokacin da abu da auku ina da duka tsohon malaman sun zo sun yi bayani kuma sun barranta da wannan da'awar da aka zo ita sun kai. Masha Allah, Masha Allah, mun gode sosai. To, amma eh, eh, malam zai kana da matambaya kuma mu ba wasu kuma dama. Jama'a kuka ga mun rike shi. Eh, da shi. Yawa dama waɗannan bayanan ne da ma da na fito da su sai abu ɗaya sarki zaki wanda ni zan tambaye shi ya dan tsaya zan tambaye shi ne da Allah ai wai ka tsaya shi zai tambaye ka Allah sa na sani <laughs> akar lawo ban san wani bangare kake intima'i da shi a bangaren alkur'ani zalla ba amma da Allah a fahimtar ka shin dukkanin hadisan annabi ne ƙarya ko ko waɗanda suka saba da alkur'ani su kuke korewa ko ko kuta-kuta Allah bai da hadisai kowane iri ko ko iya waɗanda suka saba wa da alkur'ani su kuke korewa da Allah yana so in ji fahimtar ka akai alhamdulillah Allah saka ba da alkhairi wallahi da kai wannan magana sai ka so mana abu mai muhimmanci wato eh, sarki zaki na'am waɗanda suke suka san da suke bibiyar tattaunawa ta daga ni kuma zuwa malaman wato na farko mu a mu ai duk wanda annabi ya yi magana annabi ya zo da bayani kuma bayanan nan bai saba da alkur'ani ba ya karyata kowane ne a ya kafarta wato ko yana da hadisi ke muna cewa yau kuma ba muna cewa annabi bai yi magana ba wato asali ka gane waɗannan littattafan da aka ce maganganun annabi ne mu ba mu yarda cewar annabi ne ya yi su ba to wani magana annabi kuka yarda da shi in dai ba wannan ba a ka'ida sai ka yarda mutum ya yi magana ka ta sannan ka ta shi waɗannan duk waɗannan maganganun ba mu yarda cewar annabi ne ya yi su ba wallahi ma na gaya magana ga tana ruda tana ruda da ni in dai ka ce ka ce ka yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa bai bai saba da alkur'ani ba wannan kunya da shi wanda wanda ya ta wannan ya kafurta amma kuma ka ce kuma wannan littattafan nan duka ba ku yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba to ina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar da kuka yadda. ina annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka gura da ba ku yadda ba wannan littattafan idan aka zo su waɗanda suka zo suka san idan hmm. za a zo a yi tankaɗe da rauraya a do ana auna su da alkur'ani a cikin su in an zo an samu kashi dari, to ina tabbatar maka sai an zubar da kashi casa'in ko casa'in da biyar akalla kenan wato ba cinya ba kafan baya kenan in duka ce malaga wallahi shi ka fafa samu da sosai domin ba mun confuse gaskiya da Allah ka tsaya to bismillah ah wallahi akwai dama wallahi akwai dama malam da Allah sannan ya magana cewar eh, yana bibiyar tafsiran malaman mu malami zai zo da aya ɗaya ya ta bayani ya ta bayani ina ƙara jaddada dama bayani na alƙur'ani in amsar ku za ku fahimce ta za ku fahimce ta matsawar mutum zai zo ya yi ne ya kwana yana bayanin alƙur'ani kowane ne shi ma matsawar bai saba da alƙur'ani ba sarki zaki da malam da waɗanda ke sauraron mu ba da matsala ce mu muna da matsala da abin da ya zo ya karyata alƙur'ani ko sarki zaki sarki zaki tsantsaye min da shi da Allah tsantsaye min da shi to ya tsaya yawa Allah ga wata malam yanzu alhamdulillah na fahimci abu guda biyu a maganarka zan faɗe su duniya ta ji don ka tabbatar na farko ba dukkanin hadisai kuke korewa ba a'a hadisan da suka saba wa alkur'ani na biyu ana iya yi wa alkur'ani aya alkur'ani bayani matukar bayanin bai saba da alkur'ani ba wannan haka ne ko ba haka bane wannan gaskiya ne malam to da Allah to da Allah muna tambaya shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama san da ya karanta wa sahabbansa alqur'ani shi yayi wannan bayanin ko ku bai ba idan yayi da Allah ina za a samu wannan bayanan nasa idan ka dauki bayani kuma aka yi magana bayani na alqur'ani zan ma magana ni a fahimta ta idan aka ce bayanan alkur'ani mu wanda aka saukar da alkur'anin nan ba yaran mu ba hausawa ne bahaushe a matsayina na bahaushe kai matsayinka na bahaushe dole muna buƙatar fassara da bayanan alkur'ani saboda ba yaran mu ba idan misali kadara yanzu ba ka jin larabci ban jin larabci ba abin da na sani larabci idan aka ce mani a kima salata ko aka ce mata tun da ba yaran bane ba mu san komai ba a cikin shin me za mu fahimta a ciki me zan fahimta ko mi za ka fahimta amsa ka gama abin da za mu fahimta menene dole sai an samu ahalin zikir a wannan fannin su mu bayanin cewa shi menene a kin salata kuma da bayan balarabi zan ba misali da akwai bayanin da ake magana bangaren tahur eh, Allah ya ce duk wata rabo hata ya tabayyana da kuma da kaidal abayar min al kaidal aswad min al fajr sai aka ce ko ne ko wani sahabi ne ya ɗauki eh, zare baki da bari ya sa a falan shi to kaga wannan mu a fahimta mu babu wani balarabe wanda yana gaban manzon Allah ya rayu da manzon Allah manzon Allah zai karanto wannan ayar ya zo ya aikata haka saboda a gaba Allah ya ce min al fajr saboda kaga balarabe Sai buƙatar wannan saboda ya kula idan muka duba ɓangaren yare kaga Allah ya tabbatar ya saukar da alƙur'ani da yaren larabci ne to idan muka duba za mu ga ashe yaren larabci ya girma alƙur'ani idan aka ce bayani kayan magana kurguwar lahu ahad dukkan mu ba mu da shakka annabi shi ake wa shin menene bayanin alƙur'anin lokacin da aka saukar wa annabi ayar cewar kurguwar lahu ahad shin duk duniya idan ka cire shi wanda ya kawo mashi aya da shi maza Allah wa ya san da ita hmm. <laughs> wai wala gayi ashe akwai magana kasa eh duk duniya wa ya san da ita duk duniya wa ya san da ita eh babu babu san Allah Allah wannan ayat eh idan ka cire shi wanda ya kawo shi da manzan Allah wa ya santa idan ka cire shi babu wanda ya santa shi Allah yau wato kaga kenan ai shi zai zo ya karanta wa mutane sauran kulhuwar namu a hannu in ka gaya wa balarabe duk balaraben balaraben duniya inda aka saukar da alƙur'anin ya san me ake nufi da haka a malam gari saboda saboda lokaci ga ga kuma mutane kuma ga kuma malam dayar ya um, sarki zaki sarki zaki yana sauraro na eh. ina so ina so rike sun dala me sunan shi malam gayi malam gayi da Allah da annabi na san baka jahilci cewa a gaban manzon Allah sanda wayannan ayoyin suke sauka ba laraba bane ba kawai akwai waɗanda ba larabawa bane ba ka yake na suna buƙatar a yi musu me a yi musu bayani domin ba za su iya bambance bambancin ahadu da wahidu ba wanda a yaren larabci akwai bambanci alkur'ani da yace qul huwallahu ahadu ya za a su gane su fahimta ba wahidu ake nufi ba kamar Salman al-Farisi kaga ba balarabe bane ba kuma yana nan ake saukar da wannan ayar kamar Bilal al-Habashi kaga ba balarabe bane ba kuma yana nan saukar da wannan aya din so irin wa'annan kamar su Suhaibur Rumi kaga ba balarabe bane ba amma yana wato akwai sahabban da suke ta suka yi imanin shi a wannan lokacin kuma su ba larabawa bane dole suna buƙatar a yi musu bayani in aya ta sauka tambaya ta manzon Allah ya yi bayanin ko dan saboda su ko ku bai yi ba in ya yi a ina za a samu wannan bayanin shine tambaya ta kawai ana maka na magana ta ita ce duk bayanin da zai yi ko wanda zai yi bayani in kai in dai akan alqur'ani to matsayin mu ba zai saba ma alkur'ani ba idan ku ya saba wa alkur'ani to wannan kwata-kwata bai da alaka da manzon Allah ta kusa ko da nesa amma idan min yadda wannan bayanin da ai dama babu yadda za a yi manzon Allah ya bayani ya saba da alkur'ani wannan bayanin da manzon Allah ya yi wanda bai saba da alkur'ani ba a ina za mu same shi to kuma ya ake kuma dinga suna cikin da a akar makalla bayanai ga su a ah, cikin a ai ban da wacce fai ai ina nufin ta bangaren ku a matsayina misali yanzu ni dan qur'ani ne zalla ban yarda da bukari da muslim da littafin musulunci ba qur'ani kawai ina so in san bayanin da manzon Allah yayi akan qul huwallahu wanda bai saba da alqur'ani ba a ina zan same shi ai in ka in ka samu ahalin zikiri eh akar makalla duk wani bayani da kake so abin da ya shafi eh, bayanin da Allah ya mu in ka bi alqur'ani ko zaka samu fassara idan misali wani yanzu yanzu da Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri yanzu wane ne ahalin zikir da zan je ya gaya min bayan tafsirin ulhuwallahu wanda manzon Allah ya a yanzu so nake in shirya waye ahalin zikir din akwai malamai ai ahalin zikir na bangaren ka wanda ka yarda ka aminta da su daban na bangare na wanda na yarda na aminta da su daban to saboda haka ga kai kana ka aminta da su da kai a fahimtar ka shine ahalin zikirin ka ni kuma haka saboda haka ko menene ne tashi ni gurin da Alhamdulillah sarki zaki na fahimce shi duniya ta fahimta malam gaye muna godiya sosai Allah ya saka da alkhairi gaye ba sai da ko malam dair na so magana da kai don malam dair na kan layi kanu mu ba wasu da assalamu alaikum shek ba dair Wa alaikum salam sarki zaki barka da warhaka. Barka ka da Allah taimake Maulana. Amin. Mun ce manya-manyan baki. Allah taimake Maulana. To suna jin ka malam gayi da kuma Sheikh Siri Bashir. Eh, malam ba, ina son abin da na fahimci malam gayi. Eh. Malam gayi mutumin ki ne mai yin abinsa tsakani da Allah. Wannan gaskiya ne. Yana ma na masa shaidan haka. Lokacin da wani ya zo yana karatu zai yi wuya kaga malam gayi ko tambaya ce ya yi ta izgili ko ta walakanci ko ta cin mutunci zai yi wuya. Wallahi na masa shaidan haka. Ko Haka muke so sarki zaki. Dole a saba a fahimta amma ya zama wurin hankali da nutsuwa ake yin abubuwa sarki zaki abin da na fahimta dangane da bangaren yan qur'ani sun kasu kashi kashi hmm. ga yanzu a gefe guda ina gaya ma malam gari bayan shi akwai wani mutumi wanda har mun wani tafiya da shi dan qur'ani ne shi ma haka yake amma a gefe guda akwai masu zafin kai a cikin su hmm. akwai mutumin da lokacin da na ga ya buɗe baki in zai yi magana akan izala da shi'a kalmar da ke fitowa bakin sa shine su bare ni. Mm. kuma yana ce shi ɗan ƙur'ani ne tun da nake ban taɓa yi masa raki ba saboda da farko akwai shekaru da nake ga yana da shi na biyu kuma ina so ba shekarun ba zai hana a yi mai rabi ba ina so in ga zuwa wani lokaci ko da kansa da kansa zai faɗa ma kansa to ala ayi halin sarki zaki matsalar al'amarin ƙur'ani <coughs> ba matsala muke da shi da qur'ani ba mu wasu daga cikin qur'aniyun ba su mana adalci mu ba matsala muke da shi da qur'ani ba muna da matsala ne da wasu fahimtocin da su suke da shi akan qur'ani amma za in suka tashi magana wajen ran sai ka ji sun ce masu faɗa da qur'ani yanzu wannan an mana adalci kenan <laughs> wani musulmi zai faɗa da qur'ani yana da fahimtar wasu da suke bin Qur'ani sai mu ce eh haka ne wannan gaskiya ne su a irin nasu fahimtar sai abin da ya zo a cikin alkur'ani to shine fa jiya a tattaunawar da aka yi aka ce to gashi Qur'ani ya kawo da zakar namiji ya kawo unsa mace ya faɗi hukuncin da in mutum ya mutu ya bar ya'ya hmm. maza da ya'ya mata ko ɗa namiji da ya'ya mace. Hmm. da Wanda shi ba zakar ba ne ba unsa ba ne hmm. wato shi ba namiji ba ne ba mace ba ne. To shi tunda an ce sai a Ƙur'ani za a ciro shi menene hukuncin wannan ɗin wanda shi ba namiji ba ne shi ba mace ba ne. To shine fa shi ɗaya daga cikin wanda yake bin Ƙur'anin sai ya waya ji asibiti. Ai, a aya. Saboda su masu irin wannan matsalar sarki zaki kamar yadda jiya na gaya ma ana kira da kun samu shi ko kuma kunsa waɗanda su ba maza ba mata ba. Hmm. to waɗanda ba maza ba mata ba a cikin ƙur'ani ma ba a ambace su ba hmm. kenan kaga wanda yake cewa dole dole komi sai a ƙur'ani shi bai kamata ma yarda akwai ana samu ko samu mushkil ba tunda qur'ani bai ambata ba hmm. in sai an ambata ne wannan kalmar ta hunsa mushkil babu shi a cikin alqur'ani hmm. saboda haka sarki zaki ba duka fahimtar yan qur'ani ne mu yan shi a muka yi watsi da shi ba hmm. akwai bangaren fahimtar da su suka yi mu ma muna tare da su a nan mugun da muke tare da su shine abin da ya saba ma ƙur'ani kamar yadda yanzu malam gayi ya gaya ma duk hadisi duk kyansa duk ingancinsa in ya saba da ƙur'ani mu muna watsi da shi amma hadisin bai saba da Qur'ani ba yana fassara ƙur'ani ko yana karfafa ƙur'ani, sai kawai ka ka ce ba za mu yi amfani da shi wannan shine hukuncin da ba mm. mu muna da fahimtar annabi yadda yanzu za ka samu malam wane daga cikin malaman ƙwa'aliyun da malam wane da malam wane duka suna tafsiri ana ji to shi manzan Allah idan ya yi tafsirin aka ji me yake cewa ko kawai ayoyin ƙur'ani kawai yake zuwa ya karanta mutane sai a ce wai sun gane a'a sarki zaki mm, shi ya yi fassara shi ya yi bayani za su ce wani abun sai wani ga khalifa abubakar akwai ayar da Allah yake cewa wa faki hatan wa abba da fakiha da abba sai khalifa abubakar ya ce arabnal fakiha wa mal abba mun san me fakiha ya'yan marmari to me abba din larabi ne dan larabawa jikan laraba amma yana neman a sanar da shi so irin wa'annan abubuwan sarki zaki suna nan a fili mm. yana da kyau ne a dinga tattaunawa amma tattaunawa na mutunci ba na rashin abin nan ba jiya na ga wani wanda ya ce dan qur'aniyu ne eh. da ya tashi magana sai ce wai an haɗu a shafin sarki zaki wai da shi'a da ga an taru ma ƙur'ani. <laughs> Yaushe shi'a da ɗariƙa suka eh, eh, shi'a da izala suka bar fada. Wannan wanda yake ce shi dan ƙur'ani din ne shi ba shi shi shi ƙur'ani ne ma shi kansa ƙur'ani ne. sannan ni kuma ba ƙur'ani ba ne malam musa ba ƙur'ani ba ne mu kuma mu ne muka taru ba ƙur'ani <laughs> yanzu wannan akwai adalci a cikinsa ah. sannan kafin na fara magana na fahimci cewa a wannan muhallin da mu da su malam Musa mun ittifaki wato me muka ittifaki mun ittifaki akan bayan Qur'ani akwai sunna wa mithluhu ma'ahu akwai kwatankwacin qur'ani tare da qur'ani amma bai kai qur'ani ba so ala ayi halin sarki zaki yana da kyau a ci gaba da tattaunawa amma ya zama akwai mutunta juna insha Allah akwai bada juna. insha Allah insha Allah zama ba mutuntawa babu kaza duk abin da ya fito a bakin mutum zai dinga caba ta yaya mutum zai bata lokaci a irin wannan <laughs> so ina ba da shawara ko da nan gaba za ku ci gaba da za ci gaba da wancan mukabala yana da kyau yanzu waye yanzu bai gamsu da maganganu wato bai ji daɗin maganganu da malam gaye ba babu saboda na farko bai zo da suka ba bai zo da zagi inda wani abu zai mutunta mutum ya saba a fahimtar mu da shi mun saba da shi mu mu zage shi ba shi bai zage mu ba ya ci mutuncin ba mu ci mutuncin ba shi ga irin fahimtar sa mu ga namu ya kawo idan mun gamsu mu dauka mu kawo idan ya gamsu ya dauka haka duniya haka haka duniya ya kamata ta gudana kuma haka ya kamata a dinga gudanar da al'amura Allah ubangiji ya taimake mu tsare lafiya masha Allah mun gode mun gode eh. akan layi din Allah sosai sosai amin amin amin amin don Allah <clears throat> malaga yi don Allah ku bar mu ba yan TikTok ko da mutane biyu uku dama su yi magana minti ɗaya ɗaya saboda lokaci malagayi insha Allah mun fara late Sheikh Sidi Bashir zai dawo yan ah, eh, tiktok wani ɗan bayani ne ko za a dan ba mutu na yi a game da bayanan da shi malagayi. Ok, to to ke na kara na baka minti biyu Yawwa, to Sheikh Tayar Allah saka masa da alkhairi ai mutum na ne ina sosai saboda ana tattauna ni eh, ba zai alfahari a game da kaina ba mm. eh, ko ta'arifin amma duk mutum wanda za a yi tattaunawa ta ilimi da mutunta juna ban duban bambancin akida ta da shi Wala ina mutunta shi kuma ina daraja shi sosai da sosai domin idan ba a yi ta haka ba ne ne duka wato duk lokacin da ake tattaunawa sai ce na gamsar da ke sai na gamsar da ni a'a waɗanda ke bibiya to su za su amfana da abu su za su gamsu kenan kaga idan ba a yi tattauna ta ilimi da mutunta juna ba kaga ba za a samu hakan ba suka sai ga an yi asarar lokaci hmm. wato akwai wata magana da babban malamin mu shafi ya su suka yi wanda an gabar da shi shak tahir ya yi magana hmm. wato shafi ya musu suka yi da mutum da bibiya ya yi wannan maganin ya ce shi a imanin shi bai yarda akwai wani musulmi wajen alkur'ani ba na'am Na'am. Kana ji sarki zaki. Eh muna jin ka. kamin kamin kai magana na ga Malam MB ya zo zan zan sake maimaita wa jama'a Malam MB zai dawo ya zo mana karatu akan sal akan alwala tun kan alwala har sallah jiya na gani ya fito bakinsa. Uh, insha Allah uh, na ga sexy Bashir ma ya yi wannan magana shi sa jama'a ku yi hakuri in Allah ya yarda <coughs> za mu ba shi rana da zai zo ya amfanar da jama'a akan haka saboda gaskiya ne akwai masu kirana lokacin da muka ba da sanarwa cewa me yasa ake ba su dama bai dace ba suna batar da mutane shi na ce to ire irin wayannan maganganu shekarun baya ku gaya min kan yan shi'a amma da jajircewa da zage-zage da aka yi wa aka yi gashi nan yanzu ana ce amfanin yan shi'a an gane cewa duk maganganun da ake cewa suna zagin sahabbai da su akwai masu yi akwai wanda su a wurin su haramun ne akwai masu cewa me yasa muke doko yayin zana to kaga addinin ana neman fahimta ana neman a gane ba kamar na Idris ba Idris shi yana ganin a dan izala dole sa ne yayi gaba da yan dariga gaba haka shi Idris yake so hoto man kai da yan dariga shi yana ganin kai kafuri ne to kaga ire-iren shi kabu zama extreme irin idris kowa nan shafi ga Sheikh Sidi Bashir shi Sheikh Sidi Bashir da ke zaune nan yayi mukabala da da pastor a nan shafin nan mun tattauna da pastor ma Sheikh Malam Musa an tattauna pastor ma wanda ba ba musulmi an tattauna domin a samu fahimta kuma na ga dan uwan kadan eh, yasa in Allah ya yarda shi MB za mu saki zuwa da shi tun da ya taba zama nan to ya zama dan gida ko yaushe za mu yi karatu da shi ga malam gayi mallumman su ma da su zo su yi karatu shi yasa masu kira ne ba ta wannan nake duba ba masha Allah shek ah, malam gayi kana da minti daya mu ba wa yan tiktok minti daya don su kare shi alhamdulillah yawa na gaya ma shak ya masu suka yayi wannan magana ya shi a imanin shi bai yarda akwai wani musulmi mashin alqur'ani ba na'am ka ɗauka bangaren a ce wannan dan shi'a ne ko dan izala ko dan tijjera ko dan kadiriya a cikin mashiyan alkur'ani ne ya ce shi bai yarda da wannan ba saboda yaya za a yi misali musulmin nan ka zo ka cire kuɗi ka gina masallaci ko ka cire kuɗi ka biya aikin eh, makka kuma a wannan a ce a matsayin ka da makiyin alkur'ani ko makiyar annabi ya ce a bai yiwa akwai je yadda ake akwai wani dalili wanda ya sa aka canza wa mutane tunanansu. amma ba zai ba a ce musulmi a ce makin annabi ne kuma sai alkur'ani to kaga misali kaga wannan magana ce ta adalci wanda misali ba kowane malami ne zai faɗa haka ba kuma ita ce gaskiyar magana hmm. yawa saboda eh, su lokaci kuma mutane suna jira zan dakata a nan sarki zaki yana maka fata alkhairi bi izinin Allah ta'ala yanzu mun dawo eh, insha Allah <laughs> to malam gayi mun gode Allah ya saka maka alkhairi a ah, dan tiktok da ka fado farko don Allah cire kan ah, mute kai magana na minti daya don Allah malam MB malam MB ba zan dogo ka ba za ka yi magana ba <laughs> wa alaika salam kola sunan gargan da ake kira sarki zaki ya himma alhamdulillah ya sunan gargan da ake kira sunana sarki tijjani a a na sama ɗayan ke magana ashe sarki yaƙi aka yi ɗan gida ne to bismillah Masha Allah wato jiya ɗin da aka yi karatu tunda Allah ya sa ga malam MB ina da tambaya to kuma MB malami na ne kuma muna tare da shi har kullum to kuma Allah ya sa ba mu samu damar tambaya ba amma a jiya karatun da MB ya yi eh. tambayar da nake da ita kamar a a a a a samu hakuri zai zo in ya zo kan board ka masa wannan tambaya kan mu fita kan topicin CD Bashir saboda lokacin lokacin fita na gaskiya ya kai jiya da yau dukan na ta late yasa minti eh, ɗaya ɗaya kowa ban da tambaya akan karatu CD Bashir gaskiya ban da tambaya akan shi to insha Allah za mu aje ake dan gida ne in MP ya zo in ya zo za ka yi masa wannan tambaya insha Allah mun gode maka Allah saka kola na biyu salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ya sunan ka da ake kira sunana soyayya sa'idu ina kira daga nan najeriya ni dan jihar zamfara ne amma yanzu haka ina bino ina kasuwanci to malam yi kana tare da shek shidi bashira ka wannan layi ina barka da yau ina jin kai sarki zaki kama ina gaya da kai masha Allah muna amsa to ni dai ba komai bane wata magana ne ce zo a kanta na'am sannan shi wannan dan mai aiki da qur'ani zalla eh shi da yace wai a cikin hadisai akwai na ƙarya akwai na gaskiya Mm. to alhamdulillah tunda shi ma da gaske ya yadda akwai na ƙarya akwai na gaskiya mm. to ya shigo ya dama a dama da shi ma na sai ya dauki na gaske ya ya kyale na ƙarya eh yanzu yadda za mu ai ai malam gayi malam gayi akwai malamin da muka yi program da shi jiya yana kan layi yanzu MB sai ta kan wannan ake bi to amma malam gayi shi ma ra'ayinsa ya kawo kaman kan da kowa ke kawo ra'ayinsa Sai sa insha Allah ba shi ya zo ba MB ya zo in Allah ya yarda ok to shi sai abu na biyu sarki zai yi magana a kaga kaga yanzu shi wannan kwalas din da ya zo gaskiya kaga mun shi saboda ya abu in shi wanga dan qur'ani ne eh, gaskiya ni dan izala ne to dan Allah ni ma ina ba da wata neman abu ne dan Allah taimako idan dan izala ko dan dariƙa ya zo yana karatu in dan izala an kaji ya zo zai mai tambaya mm. a rinka bari suna challenge din juna in mutum ya fita kan topic eh. sai a taro shi saboda a tambaye mutum a ce ya sauka to malami ka ko da zuwa ya batar da mutane to duk amsar da ya ga dama in tambaya ce tun da me wanda ya tambaya nan, duk amsar da ya ga dama zai yi ta ne a gurguje tafiyar shi eh kola Allah saka maka da alkhairi da wannan magana da kai kaga wani Allah wani shafi zaka experience irin wannan ba amma mu shafin mu ne wallahi in dan ka kamar dan shiya ke karatu in kai dan izala ne ko ni ban ce a barka ba wallahi shakki da a bar shi a bar shi muna barin ka yanzu na zuwa ba ga malam Gari ba ai da ke an tabo su kaga da muka zo duba lokacin da muka bashi mun bashi lokaci har sai yadda ya kare magana ka gane shi yasa anan wallahi mu ba mu da abin da kafa da haka muke yi ba mu da ba mu da wannan eh, eh, ba mu da irin wannan kyamatan juna ba mu ba mu haka eh Allah ya saka domin nan mu ɗan independent muna da independence mu ne nan <laughs> to mun gode wa Allah ya saka da alkhairi kola na uku wa alaikum salam kola ya sunan ka daga nake kira Muhammad Sisi daga Ghana Oh, Shek Muhammad Sisa, kana tare da Shek Sidi Bashir aka wannan layi. To masha Allah, ina gaisuwa kawai. Yana ji kana amsa. Masha Allah, ina gaishe ku kawai. Masha Allah, Malam Muhammad Sisi, Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode. To zakin zaki Abul Fatai dan gida, muna jin ka. Wa alaikas salam. Sallallahu alaihi wasallam. Kana tare da Shek Sidi Bashir aka wannan layi.

ainihin ƙur'ani zalla da yake na san shi cikin girmamawa eh. ya yi karatu ya ce bai yadda da hadisai ba to muna tambaya da Allah sai disi bashir a tambayin mana shi shin shi da ya zo yake karatun ƙur'ani na yake fassara yake bayanin ƙur'ani abinda ƙur'ani yake ciki shine yake da ikon ya yi bayanin ayoyin ƙur'ani annabi baya da ikon bayanin ayoyin ƙur'ani idan annabi yana da iko ina bayanin na annabi da ya yi na ƙur'ani Masha Allah. Annabi bai yi bayani ba. To yan bi shiru ya karanta Qur'ani ya Kada ya fassara mana. To wato wato in zai karanta muku ya fassara saboda Qur'ani zalla ne. ya In bayani ina To yana jin ka ne yana yana jin ka ne yana jin ka. To masha Allah mun gode kola na uku. kola na hudu ko ko na biyar salisu assalamu alaikum mala salisu cire ka mute bismillah assalamu alaikum rahmatullahi sarki zaki wa alaikum assalam ala salisu alhamdulillah yau ne karan farko da Allah ya nufa na shigo wannan gida mai albarka to Allah ya saka maka da alkhairi kana tare shakki sidi bashir kasantuwar ɗazuma da ina ta neman hanyoyi sai da na kira imam mai baro wata kaduna na tambaye shi na kira shak nasir shak ado musa shi ma na tambaye shi ya ce bayan dai dawo dai in lalaba dai ta wannan hanyar da ake samu shiga dai ayyo masha Allah gashi mun ɗauko ka <laughs> kana tare da shak sidi bashir eh, eh, eh. Salamu alaikum To, na biya na shida Malam Muhammad da ka cire mai Wannan yana da matsalar network. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki barka da yamma fatan kana lafiya. Masha Allah muna ji muna ansa lafiya kalau. Malam Muhammad. Masha Allah ina gaida Sidi Bashir yana jin masa fatan alheri da dukkan karatu da aka yi. Masha Allah yana jin kai da Hausa. Masha Allah. A da farko zan fara da taliki akan waɗansu ɗan al'amura cewa wai hadisan nan duka ne ƙarya ko kuwa akwai wanda ba ƙarya ba ne. Duka hadisi in dai ka gan shi a cikin littafin hadisi to mu a wurin mu ba da gaske ba da annabi ya faɗa in ko akwai wanda ya jire da aya to ai dama akwai aya ita hadisi me za mu yi da ita tunda dama akwai wanda ya jire da aya to me za mu yi da ita hadisi masha Allah na biyu tambaya na na ji kamar su malamai suna cewa farkon marubuci a duniya shine imam malik mutumin da farkon aifuwansa an aife shi ne a shekara malam malam malam ya kuri saya farkon marubuci ka ce fa farko ka ce fa ya kuri gyara maganan karfe eh, a cikin malaman hadisai ba eh, farkon marubucin malaman hadisai bayan annabi ya yi wafati da yanzu kake magana yanzu kake magana amma an kace farkon marubuci saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin qur'ani ma Allah ce bai rubuta ba bai to akwai wanda suka rubuta masa qur'ani ko ba haka ba to kaga da su ake amma ka ce farkon marubuci ina gyara ya kuri ina gyara maganan kare saboda kaga zaka sauka shi wasu su maka wani bahagun tunani a ah, ah. farkon marubucin hadisi wanda zai dau alkalami ya ce wannan kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah very good na to imam malik ne an haife shi an ce in ban samu miskila ba tun gare ɗalibi ne hijira a annabi ya rasu da shekara casa'in da uku hmm. aka haife shi to sarki zaki kafin imam malik akwai tabi'ina akwai tabi'ina akwai sahabbai shin su da wani littafi suka yi ibada wannan shine tambayar da malam sidi zai mana bayani shin tun da littafin hadisai ya samu ne cikin wancan lokaci kafin a fara rubuta shi shin su wa'annan sahabai da sauran al'umma da wani littafi suka yi ibada sannan kamar maganar da kai na cewa ai annabi ma bai rubuta ba to za mu idan leka ayoyin qur'ani mu gane annabin shin qur'ani yana rubutu a hannunsa ko kuwa abun haka ne A Allah yana cewa lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfaqina hatta tatiyahumul bayyina sai yace rasulun min ya yatlu sufufan mudakara da Allah sarki zaki sufufan mudakara mm. shi sufuf din nan littafi ne a rubuce yake fi ha kutubun alƙayyima a ciki akwai littattafai ko kuma rubutu mikakku masu mikarwa zuwa ga hanyar shari'a da Allah tunda kutuban qayyima fi ha kutubun qayyima farko dai an ce rasulun minan yana karanta su su kaga nan je littafi yake karanta sarki zaki ko eh sarki ah, littafi yake karanta eh kuma a ciki wannan littafin aka ce masa fiha kutubun qayyima wannan kutub din shine su zabura injila da sauransu a bayanin malamu to mu je mu gane cewa shin annabin yana rubutawa yana karantawa ne kafin qur'ani ya zo ko ba yayi a ba yayi annabi Allah ya ya bada shirin cewa kafin qur'ani ya zo annabi baya kowane irin rubutu balma sai da Ƙur'ani ya zo annabi yake rubutawa shirin cewa annabi yana rubutawa kuwa sun zo sun same suke ce masa waƙalo a satin awwali na kataba hawa iya tumuna alayhi bukuratan wa asira kai yanzu annabi ta sunyoyi mutanen farko ka zauna kana rubutawa ah, malam malam saya malam saya saya kaga wanda magana wanda magana guntun lokacin nan ba zai isa ba don Allah ya hakuri eh bari wanga magana bari domin muka ce za mu ba da wanga lokaci wanga magana ya hakuri eh, Sabu hakuri wai wannan muna ba wa duniya sako ne ba tambaya ba ce ai eh a shi sa a sakon nan yana da nauyi kwantar da hankalinka tunda kana bibiya bari malaminka ya zo ka zo ka yi wanga magana yana da nauyi don Allah ya hakuri tsaya haka ya hakuri eh bari a baka yasa wannan magana gaskiya waka magana da kai rabi ba ba mu ji ba ba mu taba ji ba ke za ku da hankalin ka a ban ji ba ban ji ba ban ji ba a ban ji ba eh fasaran a ana nufin fasaran da kake yi masa ba mu ji ba ba mu ji ba kwantar da hankalin ka a ban son ji ya bayan zuba ba wai ban son ji ba wai na reni ko na kaskan ba ban son mu ji yanzu saboda in muka ji yana yana yana nufi yana fadin bayani eh, eh za ka ga inda kake shigar nan kuma eh, muka yi wasa ya ji mana ciwo ba wani ciwon da zai ji sarki za ah. abu ne a duniya eh kwatar da hankalinka tun so a kaucewa abin eh, ah, abin ba ina kaucewa don ina ganin babu abin nan ba amma waɗannan tambayoyin nawa tun da shi Imam Malik shi ne farkon marubuci a cikin eh. marubuta a duniya in ji su. Eh. Da fada. Muna son a bamu bayani shin waɗanda suke tsakanin nan yaya matsayin ibada su yake. Ok, good. Bari insha Allah wannan karatu da kai in Allah ya daga malamin ku malam MD muka ba shi dama ya kamata zai faɗaɗa mana amma ba yanzu ba saboda yanzu lokaci ba zai ba mu dama ba. Ah, ai shai yaji shai yaji insha Allah yaji eh to mun gode Allah saka maka da alkhairi eh akwai aiki eh, to a kola da ka kira kan WhatsApp kai kada zamu baka dama na minti daya insha Allah kai bayani Assalamu alaikum kola da ka kira kan WhatsApp Assalamu alaikum kola kan WhatsApp to kaga mun baka dama baka yi magana ba lokaci ya ja malam mb kana da magana da za ka yi sannan sidi bashir ya cika mana eh, mu tashi malam mb ya hakuri ya hakuri mun baka minti biyu uku don allah ka hakuri saboda lokaci na bismillah malam mb malam ayira sarki zaki da malam bashir da sauran yan uwa da al'ummar duniya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh, maganar da malami na karshe ya yi shine malam tahir wanda ina ga ran da muka zo gabatarwa na gaya wa duniya mu a gurin yan kizana da yan ɗariƙa da yan shi'a da yan tasdina da yan kala da mu musulmai dukan mu musulmai ne ba mu taɓa cewa wani kafiri ba ne wannan gaskiya ne iya sun shi ne dan tajjaniya musulmi ne amma dan tajjaniya dan izala musulmi ne dan izala dan shi'a musulmi ne dan shi'a dan kala kata musulmi ne dan kala kata dan shi'a musulmi ne dan kala kata wannan shine aqidar mu kuma shine matsayin mu domin muka kafirta mutum hakika ba mu da wutar da za mu sa shi to ba amfani mu zauna muna kafirta saboda ba mu da wutar da za mu saka to wannan ba al'adar mu bace kuma duk wani mabiyin Qur'ani da kaji yana kafirtawa mm. to me bi wani yanayi ne da kuma yadda al'umma suke duka wannan a takaice kenan na biyu kusan tambayar sarki zaki da shi magana da shi mai program ya dukkan su mm. suna bayuwa ne akan wata aya bil bayyana ce wa zuburi wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum tafakkaru. Mm. cewa an wa da annabi alkur'ani don ya yi bayani ko kuma ya hayyana. to kusan dukka masu nemo dalilin a yi bayanin alkur'ani duka akan dalilin wannan aya suke hmm. ta ayan ne ya kamata mu kalle ta sosai mu san me fassara ta sannan kuma mu koma mu dubi menene bayanin da su suke magana a kai hmm. Allah ce da annabi wa anzalna ilayka zikira mu muka saukar maka da azzikiri shine mu wannan alkur'ani hmm. lokacin da Allah ya saukar da alkur'ani nan duk duniya ba wanda ya sani daga Allah sai mala'ikan da ya kawo su shi annabin domin shi mala'ika jibrilu shi ne saukar da alkur'ani akan zuciyar annabi kamar yadda Allah ya faɗa hmm. to annabi lokacin da aka saukar da alkur'ani na in ya shigo bai gaya mutan duniya ba duk duniya ba wanda ya san an saukar da alkur'ani hmm. to sai Allah ya ce da annabi inna anzalna ilayka zikira mu muka saukar maka da wannan alkur'ani namu mhm. domin me litubayyana linnasi domin ka bayyana wa mutane shi in bai bayyana ba ba wanda ya sani annabi ya bai bayyana ba ba wanda ya sani litubayyana linnasi domin ka bayyana wa mutane mm. me zai bayyana mu yi shiru kai ma kai shiru duniya ta yi shiru jira mu ji Allah me yace da annabi sai yace litu bayyana linnasi domin ya bayyana wa mutane me sai ce ma nuzula ilaihim abin da aka saukar masa zai bayyana ba wani abu zai ɗauko ya bayyana ba mutanen duniya suna maganar bayani bayani sarki zaki hmm. yanzu fa a zaman da muke akwai malamai da suke program a nan wajen karewa an wani zo sai ɗauko tafsirin jalalai ne wani ya zo sai ɗauko ibina kasir hmm. wani ya ɗauko sai zo kurɗabi wani ya ɗauko zai kawo tafsirin goma na kwanan na raɗin azari fi ma'anar qur'ani wani zai kawo shi to yanzu inda da bayanin da annabi na aya me yasa duk wayannan suka yi tafsiran duk me yasa ba sakura ba sun ce ga tafsirin annabi kawai bar duniya a zauna haka amma wannan ya nasa gumwa da ya zo nasa sai ya ce mai da hankalolin mutane kan ma'anonin qur'ani ma'ana ya rushe duka wayancan tafsiran da aka yi na baya hmm. ma'ana duka tafsiran da aka yi kowa nasa sunansa yasa da ra'ayinsa da abin da ya fahimta hmm. Hmm. abin da ake magana bayani yanzu ka tambayi duniya kowa ya kawo ma bayanin annabi ba ya iya kawo ma domin da an samo bayanin annabin na ayar to ba za a samu saɓani akan aya tsakanin ɗan izala da ɗan ɗarika da ɗan shi'a da mabiya Kur'ani da ɗan kala kato ba domin wannan bayanin na annabin da ya yi wa ayar to kowa shi zai ɗauka su mun ga bayanin annabi ba wanda zai ɗau wani bayani da ba. don haka coge ne da yaudara da ƙarya ake wa duniya sai a ce ka ƙi bayanin annabi kuma duk wanda ka kawo yanzu a cikin ga malaman nan ce ne su gaya min bayanin annabi yau gane a gidanka su gaya duk littafin da zan ga bayanin annabi zan bi wannan littafin nan zan dubi wannan bayanin annabi to zaka ga duk littafin da za su kawo mana bayanin annabi zaka samu wani littafi na malaman su kuma ya saba da wannan littafin to su bisa yadda da bayanin annabi bane misali ai yanzu misali kamar shehu ibrahim ya sa, ya yi tafsirin sa da ya tafsirin sa inda da tafsirin annabi misali sai ya ce to shi shehu ibrahim sai a ce dukka ya kare tafsirin annabi ne yayi nasa hmm. shi abubakar kuma da ya nasa tafsirin sai a ce ya ki bayanin annabi ne ya nasa tafsirin to sarki zaki buga hankalin duniya ake yi bari dawo ne eh, amma amma zaka bani minti daya in zaka duba kaman me ka ce bani da lokaci eh nake in zaka bani minti daya minti daya cikin lokacin ka ya hankuri in zaka duba kaman bayanin shi eh sunan shiga bakar gumi da kai magana kaga da hadisi yake fassarawa in zaka duba kuma bayanin shi Ibrahim kaga da hadisi shi ma yake fassarawa to kaga hadisin kuma nawa ne ne maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yasa kaga duka kamar an koma gidan annabi ne a cikin wayannan kasarorin su eh, eh sarki zaki na'am malami in ka duba wayannan hadisan duka ba ma qur'ani suke fassarawa ba ba wani littafin hadisi ko bukari ko musulmi ko turmuzi da zaka dauka ka samu tafsirin alkur'ani da kai izu ashirin babu shi duka ayoyin ma gusuro su suke shi kansa bukari ayan ma wata bai kawo ta sai ce ina akira aya sai ya bayani ta ba tafsiri bane wayannan wasu zantuntuka ne da aka debo su aka kago su aka shirya su sai aka ce su ne zancen annabi amma maganar da ake wa duniya waɗannan sun ce tafsiri ne na alkur'ani tun da tafsiri ne ina tafsirin annabin suka yi nasu yan shi'a ba su yarda da tafsirin annabi bane su kai nasu yan ɗari to mala mb network na damunsa yan izala ba su yarda da tafsiri ba su kai nasu hmm. ga yawon duniya cewa su kawo tafsirin annabin yau ga shi koran da zan yi program ka ajiye na a gidan duk wanda yake zo da tafsirin annabi ya nuna ga tafsirin annabi ba wanda masha Allah mun gode maka sosai malam MB mun gode maka Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi mun gode maka sosai to a Sheikh Sidi Bashir zaka muna bayani eh, ya sa mana a cika mana da addu'a jama'a lokacin fita na gaskiya ya wuce jiya da yau duka latti nake ta bismillah Sheikh sarki zaki eh. ina da na na faɗa maka shi dan uwa malam MB eh. alqur'ani za yana wata mugalada wanda a wancan zaman a gabatar roku yana cewa ko aljani aka kawo ba zai kawo aya ta annabi ya ce abu yana littafan ba saboda abin da babu shi yake cewa a kawo yanzu ma yana cewa a kawo mishi hadis eh, bayanin manzon Allah yanzu me ake cewa naqadi jawabi naqadi ba yana cewa yan izala abu sai da tafsirin manzon Allah bane suka yi tafsirin su yan shi'a haka yan dariƙa haka shi yanzu malam masussuka bai san manzon Allah ya yi tafsiri ba ne ya zo ya zana ya mutane tafsiri? Shin malam ɗan gungu bai san da tafsirin manzon Allah ba ne ya zo ya zana yake nashi tafsirin? Hmm. Malam Alkatsinawi da yake tafsirin Alkur'ani a Katsina shi ma bai san manzon Allah ya yi tafsiri ba ne ina na manzon Allah yake a cikin nasu. Kuma kowanne suna saba a wajen bayanin aya a wajen kawo misalsali ina na manzon Allah su suka dogara cewa Alkur'ani zalla. Su abin da bai sani ba ko kuma ya sani ya ya kasa fahimta shine wannan sabani da ake samu wannan yayi tafsirin alqur'ani ai ba da ra'ayi ake tafsirin alqur'ani ba kurin ina ganin kaza kaza ne nan akwai tafsiri bin ra'ayi da malamai suka kore shi amma aksari kamar tafsirin ruwa'i muna ma tafsirin qur'ani bil qur'an akwai malaman da sun yi tafsiri tafsirin su aya ce ya ta fassara musu aya akwai ne sun yi na ruwa'i hadisi ne zai fassara ruwaya zai ruwaya ta fassara aya alkur'ani so za a ce wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani sahabi kaza ya ce manzan Allah ya ce ayar nan kaza ce ko ga dalilin saukarta ko ga abin take nufi wannan ma ya ce ga inda ya samu hadisin kowane malami zai tattara hadisan da ya samo akan wannan ayar sai ya rubuta a littafi ba wai ra'ayin shi yake zauna ya rubuta ba ba wani tafsiri bane daban a maganar bayanin da su suka fahimta suka cewa an ce manzan Allah haka ya bayani shi suke tattarawa suke rubutawa a littafin su na'am kamar yadda muka faɗa ba ana iya samun tuntube da kuskure don mutane ne ko abin da suka ji din ba daidai bane ba ko basu ji daidai ba ko ƙarya aka gaya musu kuma su zo su rubuta wannan ana iya samu shi ne ake samun kurakurai da tuntube hadisi ya ce kaza aya ta ce kaza amma wannan baya nufin cewa dan an saba ibnu kasir yayi dabari yayi suyudi yayi Eh, malamai da yawa shi'a da suna sun yi tafsirin alkur'ani mabambanta ka ce to in akwai na manzon Allah me yasa suka yi ai da suka yi din na manzan Allah suke fara a cikin nan su ba nasu ba ko da malamin tafsiri maganganun manzan Allah ne a ciki yake cewa wannan ayar ga yanda sahabi wani yace take nufi ko ga yanda tabi'i wani yace ya ji sahabi ne haka take nufi haka shine zaka samu a ciki ba wai ra'ayinsu ne personal ba suke cewa ga yanda aya take nufi ba su babu bambanci ina ake samun sabani madogarar kowa daga inda ya samu kai na ka samu na kai na ka samu aya kaza mai take nufi daga ruwaya kaza an wani an wani ana iya samun wani madogarar shi silsilar sa isnadin sa ta zama to tana da rauni tana da rauni dan haka aka iya samun kurakurai a wasu wurare din amma dai abin da muka tabbata shine dolan tilas manzon Allah yayi bayani yanzu yake fassara, wato ɗaya daga cikin kurakurai da rashin fahimtar da su suke yan Qur'ani zalla shine rashin fahimtar haƙiƙanin larabcin alkur'ani yanzu yana fassara wannan ayar me alkur'ani yake cewa wa anzalna ilayka zikira litubayyana linnasi wai dan ka bayyana wa da mutane wannan sakon me zai bayyana musu a lokacin qur'anin ma ba a rubuta shi ba me zai bayyana musu litubayyana bayani ne kowa ya san ka koma cikin lisanil arabi ka je ka tuba cikin Muhid, muhit ga malaman lugaya suka fassara me albayanu take nufi ya za ka ɗauko fasara kuma wai ka bayyana wani abu ne a ɓoye a fito da shi fili ba wannan fasara take ɗauka ba litu bayyana ko a wasu aka ce wani ya mana bayani kowa ya san me ake nufi ba wai ya bayyana da abin da yake ɓoye ba a akwai wani abu da ba a gane ba akwai wani ƙarin bayani akwai wani sharhi akwai wani taudihi da ake bukata manzon Allah aikinsa kenan wa anzalna ilayka zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wannan alkur'ani da muka saukar musu shi muke so kai musu bayani su fahimce shi me ake nufi ubangiji cewa wala Allah ya tafakkaru kila wannan ya sa suka ji bayanin ma'anonin alqur'ani su iya yin tunani su gane cewa eh lalle abin da ka zo shi gaskiya ne karina tana tabbatar da wannan aya da ta zo kafin wannan aya ita ce mai wa ma arsana min qablika kuma aike ba kafin kai ya rasulullah rijalan nuhi ilayhim wasu mazaje waɗanda muke musu wahayi sai Allah yake cewa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ahlal zikiri in ku ku sani ba amma kai tunda mu maka wayi to kai musu bayani kai ne ahlal zikiri a wannan makami din su ba wai bayyanarwa bane yau malam amma ban yi mamaki ba dama mutumin da ya fassara mu kamatu da ahkamu ya fassara ya fassara rusul da risala ana iya samun shi shi samu a wasu tun da dadewa tun ba mu sun cewa in qur'ani yin zalla bane ba tun muna yara mun san wannan fassarar ta malamin da muke cewa malaman turmi mutum kurin ya gatso aya ya fassara ta da larabci luga zahiran ba istilahan ba wannan shi ne kuskuren shi amma malaman tafsiri daban-daban da mabambantan su wannan yayi wannan yayi ba wai ra'ayin su bane a dukkanin su sun ce maganganu ne na manzon Allah hmm. haka manzon suka samu manzon Allah ya fahimci wannan ayar akan samu daidai ana samun kuskure a cikin bayanan nasu shikenan amma kace tunda akwai na manzon Allah me yasa suka yi kai ma sai mu tambaye ka malaman ku da suke yin tafsirin alqur'ani me yasa suke su yi shiru mana kawai su su karanta ma ina na manzan Allah yake da suke zuwa suke suke zama su yi nasu daban da ba mu bukatar mu ji malam dan gungu yana tafsirin alqur'ani ko malam masussuka ko malam alkatsinawi da kurin sai mun sito ga alqur'ani ga yanda manzan Allah ya fassara amma kam zaka ji sun saba a bayani kam zaka ji sun saba a bada misalsali ina misalin da manzan Allah ya ina bayanin da manzan Allah ya babu shine su suka yi sunayin nashi Mm. in kana da amsar to wannan amsar da ka ba ita ce amsar da yasa malam muskin tafsirai tare da cewa akwai tafsirin manzon Allah suna nakaltowa ne fahimtar sahabbai ko fahimtar da sahabbai suka fahimta akan ayar ko suka ji daga manzon Allah su ne wa'annan malaman tafasir din suke nakaltowa su har hada su tajmi'i suke yi ba wai ta'alifi bane ba tajmi'i ne tattarawa suke su hada ba wai kirkira suke ba su ba mu karo a cikin magana cewa dan me yasa an yi ibnu kasir an yi kaza an yi kaza kuma ina na manzon Allah yake wannan shine suka ce na manzon Allah na'am an samu kuskure wannan wani abu ne da mutane ne ajizai ne za su iya kuskure an samu ƙarya ƙarya za ta iya shiga cikin wani abu da suka hada an samu sarrai, sarrai zai iya shiga domin ba su da kariya kamar alkur'ani da ƙarya ba ta shiga shi ko barna shine kurin bambancin amma babu karo da juna fassara hadisai tafsirai ne abin da sahabbai suka fahimta ko tabi'ai daga ayoyin alkur'ani wanda suka ji daga manzon Allah kai tsaye ko daga wajen sabon manzon Allah sabawa isnadi ko sabawa fahimta shi ke kawo wannan rarraba kaji wannan ya ce kaza ke nufi wannan ya fahimci kaza wannan daban adi shi sa malamai suka kawo mawazinu na tantancewa da ganewa ya za a gane wacce ce daidai wanne ne ba daidai ba so da wanda suka hada din suka ce fahimtar manzon Allah ce mutane za su iya kuskure za su iya sarrai za su iya abubuwa da dama sai ka tace ka taskace kaga wanne ne yafi dacewa da hankali da kuma shi alqur'ani sai ka dauka masha Allah shek to shek sha muna addu'a kenan lokaci to sarki zaki da muka faɗa daidai Allah ya haɗa mu cikin lada ah, ah, ba ta ba ta da ansa ah, ne ah sarki zaki na tuna na tuna mai tambayan nan ya ji da maganar NBC ta dauke min hankali shi wannan dan uwa da yake tambayar ai wai Imam Malik shine farkon wanda ya fara littafin hadisi na farko wannan kuskure ne ko a duniyar sunna wannan kuskure ne balantana mu a duniyar shi'a kafin a Maliku almajiri ne nawa almajiri ne na Abu Hanifa Abu Hanifa almajiri ne Imam Sadiq akwai malamai da suka gabaci da yawa kuma sun yi talifi talifi illa kai baka sani ba akwai da yawa akwai kan hadisai da yawa saurara amsa ka ce kake so in baka amma yanzu mu dauka tanazulan mu ɗauka kwata-kwata littafin farko da aka fara rubuta na hadisan manzon Allah shine wadda malik mun sallama jadalan to waɗanda suka gabace shi kafin a halarci a haifin imam malik su da mai suka yi ibada da wannan abin da maliku ya rubuta saboda wannan abin da maliku ya rubuta yana nan tun kafin a haifi kakansa hmm. ba wai sai da aka haifi maliku bane sannan maganar ta zo maganganun manzon Allah ne Mangani manzo Allah kuma tun kan haifi kakan maliku suna nan su ne aka hada a cikin muwadda da aka wayanda suka yi addini sun yi addini da wayannan maganganun ne a lokacin ba sa cikin littafin da ake kira muwadda hakuri sarki zaki iya saurare ne ya ji amsa malam malam da ai muna addu'a ai muna addu'a saboda kan ni ma aiki eh, eh ji ana kira Allah kan mu yi abinda ni ma zai bata da lokaci bismillah Sheikh. ai wani addu'a so mutane suna wayanda suka gabaci maliku sun yi ibada da maganganun da suke cikin muwadda ne kafin a sasu a cikin muwadda ba bambanci babu karo da juna kurin shi maliku ya zo ne ya tattara su ya sasu a littafi aka kira su littafin sunan muwadda amma kafin a haife shi dama wannan hadisan maganganun maza ne tuntuni dama akwai su insha Allah mun samu lokaci sarki zaki zamu ƙara fara da bayani na maka wa Allah ya saka maka wanda eh. muka kuskure Allah ya yafe ya gafarta mana wannan shafi makaranta Allah ya albarkace ta tsare ta ita masu kima su ce makama Allah ya da musulmai a duk inda suke kaskanta kafirci da kafirai a duk inda suke albarkacin manzo sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in